tijjaniya har ma da malaman tijjaniya ba su san tauhidi ba da ma'anar ma sun san shi to bai dame su ba shi yasa masu a wajensu tauhidi yana da wani irin ma'ana sabanin tauhidi da aka yi sa a cikin wato ainihin nusus na shari'a kitabu wa sunna idan mun ka kalli abin da aka faɗa cikin jawahirin ma'ani bugun darul fikir shafi na ɗari da saba'in juzu'i na biyu kenan zamu mu ga suka nakalto magana na ibnu arabi inda yake cewa mawahada faqad alhada cewa su a wajen su ma duk wanda yayi tauhidi to haƙiƙa yayi ilhadi sai aka tambaye shehu tijjani menene ma'anar wannan abin da shi ibnu arabi ya faɗa kamar yadda suka yi masa malakabi da shekul akbar wal kibritul ahmar babban shehu kuma jan tauraro ishara zuwa ga wato yanda yake da girma da kuma daraja a wajen su su kenan sai suka kawo wannan magana to sai aka tambaye shehu tijjani me zai ci gaba da wannan to shehu tijjani a cikin amsar da ya bayar shi ne idza wahada al-arif bi tauhid al-amati faqad kafara eh wai idan har arifi yayi tauhidi da irin tauhidin amawa to hakika yayi ilhadi kamar yadda idan shi ma ami ya yi tauhidi da tauhidin arifi to hakika shi ma ya yi ilhami sai ce ya ami kafara abin da ake nufi da ilhami shine wato nufin kafirci alkhuruju alal jadatul mustaqima fita akan turba wacce take ta daidai mutum ya kafirta wanda idan muka koma shehu ibrahim inyas a cikin littattafansa kamar kashiful ilbas kamar jawahirar rasail ya yi bayanin me yake nufi me suke nufi da tauhidi na gama gari kamar yadda ya faɗa a cikin jawahir rasail juz'i na biyu shafi na sittin ya ce tauhidi ya kasu kashi uku yana da lubbu yana da kishiru yana da lubbu yana da lubbun lubbu kamar yadda ya ambata ya ce wato shi tauhidin amma shine wato ainihin shi kishiru din shine la ilaha illallah wanda shine tauhidi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karantar da al'umma sai ya dora su akai kai duk wani abin bauta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 له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإنسان إلى يوم الدين Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo a wannan rana a yau muna ranar lahadi daren litinin muna ɗaya ga watan ainihin watan jumada al'ula watan watan biyar kenan na musulunci hijira na da dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda kuma ya yi daidai a uku ga ainihin watan goma sha ɗaya miladiya na da dubu biyu da ashirin da hudu inda muka haɗu a wannan tasha mai albarka isha fm domin gabatar da ainihin watan darasi wanda yake darasinmu na yau wanda za mu gabatar a wannan tasha mai albarka shine darasi na goma sha biyar sannan za mu tashi a cikin littafin shafi na ɗari da biyar addaba'atu a ainihin watan asaniya kenan addaba'atu saniya shahi na ɗari da biyar za mu tashi za mu tashi a kan isna ashara sababan fi isirari ulama'i fi isirari ulama'i tijaniyina wa atba'ihim alal hinsil azim waton yau za mu zo da abubuwa goma sha biyu waɗanda yake su ne sanadiyar da yasa 'yan tijjaniya ainihin suka ci gaba da zama akan wannan ɗariƙa bayan mun yi bayanai da na gabata an zo da akidu daban-daban wanda ba su kasawa ga akida guda ishirin wanda kowace aƙida daga cikin waɗannan akidu idan ka mutu ka haɗu da Allah kana akan wannan akida to ka yi ridda ka ta daga addinin musulunci wanda yake daga cikin waɗannan akidu akwai cewa ainihin komi Allah ne akida ta wahadatul wujud akwai cewa Ahmad Tijani ya sifantu da dukkanin sunayen Allah da sifofinsa ya zan kamar shi ne Allah daga cikin waɗannan aƙidu akwai cewa waliyi yana son cewa daga zama ainihin albashar sai ya sifantu da sunayen Allah da sifofin Allah da sauran miyagun aƙidu da bayani akan kutubi cewa kutubi ba abin da ke isa ga talikai sai idan kutubi ya hukunta da sauran aƙidu dai waɗanda muka yi bayanin su tun daga farkon wannan darasi har zuwa inda muka tsaya inda muka yi bayani waɗannan miyagun akidu da ainihin watan Ahmad Tijani ya zo da su wanda da yawa daga cikin waɗanda ke bin Ahmad Tijani su kansu sun san wasu akidu da ake bayani cewa kafirci ne sun san akidun wasu aƙidu da ake bayani a kai cewa ainihin watan waɗannan akidu ne na kafirci na zindiƙanci shi yasa na yi ainihin watan bayanai wanda na zo da akidu guda ashirin wanda na yi shi sako ne zuwa ga ainihin watan wani wanda ke zaria wanda ake ce usman ainihin watan cosplay usman wanda ke zaria wanda ke ta, malmatu na yi mishi sako a isa zuwa Garisa. domin yana bayani cewa ahmad tijani ya zo da ainihin ilimi na tsintsar sanin allah wanda yake na yi masa raddi cewa ya zo da ilimi na tsintsar kafirce ma allah na ambaci abubuwa guda ashirin wanda Ahmad Tijani ya zo da su da shi da mabiyansa wanda yake kowannen su kafirci ne fita ne daga cikin addinin musulunci na ce ina son a bani amsa akan waɗannan abubuwa guda ashirin har yanzu <coughs> ba wani ɗaya daga cikin <coughs> malaman ɗarikar tijaniya wanda ya hito ya bani amsa akan waɗannan abubuwa guda ashirin to waɗannan abubuwa na kafirci da Ahmad Tijani ya zo da su to menene dalilin da yasa 'yan Tijaniya ainihin ba su iya barin hanyar eh, tijani su dawo ga ainihin watan hanyar da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yake akanta da shi da sahabbansa shine littafin Allah da sannan manzo littafin Allah da kuma hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama to shine yau za mu ambaci abubuwa guda goma sha biyu ah, za mu ambaci abubuwa ah, na zo da abubuwa guda goma sha biyu wanda yake in lokaci mun samu yalwatar lokaci za mu ambaci abubuwa goma sha ɗaya daga ciki abu na sha ɗaya kuma na sha biyu shi kuma mu jinkirtar da shi sai ainihin watan sati mai zuwa domin na sha biyu shi yana da rassa da yawa yana da abubuwa da yawa waɗanda suka yi rassa daga na sha biyu to amma insha Allah in dai muka samu cikakken lokaci insha Allah za mu bayani abubuwan nan goma sha ɗaya sati mai zuwa sai mu yi na sha biyu tare da rassan da ke tare da shi abubuwa guda goma sha biyu shine isma ashara sababan wato sabubba guda goma sha biyu fi israri ulama a akan dajewar malaman ɗarika tijaniya wa atba'in da waɗanda biye da su alal hinsil azim akan zunubi mai girma idan aka ce zunubi mai girma ana nufin kafirci shirka da Allah kafirce ma Allah shine alhinsil azim wato babban zunubi kenan to menene babban zunubi da suka dage a kansa suka ci gaba da zama a kansa wa huwa itba'u tijani wato shine bin ahmad tijani wa qa'idihi al-kufriya da kuma aqidunsa na kafirci ashirkiya na shirka da kuma albid'iya na bid'a ba da iqamatul adilla bayan an tsayar da dalilai wal hujaj da kuma hujjoji ala kufrihi akan kafircin ahmad tijani wa zandaqati da kuma zindiƙancin sa wa mukhalafati da kuma sabawarsa lima kana alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam ga abinda annabi sallallahu kasance a sa, wa ashabihi da kuma sahabansa ridwanullahi alaihi yadda Allah ta tabbata gare su to waɗannan abubuwa guda goma sha biyu shine as-sababu fi israri ulama tijaniyin wa atba'ihim ala al-hins azim dalili sanadiya akan dagewar ainihin malaman tijaniya da mabiyansu akan zunubi mai girma to shine aka ce masababu menene sanadiyya. wa masirru menene asiri da aboye wanda ya sa 'yan tijaniya ba su iya barin ɗariƙar tijaniya menene asiri fi isirari ulama tijaniya na watan gadajewar malaman tijaniya wa atba'in da mabiyansu alal hinsil azim akan zulbi mai girma wa huwa itba'uhum li ahmad tijani watan shine bin da suke yi ma ahmad tijani wa tariqatihi da tariqarsa wa aqaidihi al-kufriyya da kuma aqidunsa na kafirci biduni ta'ammulin ba tare da an yi nazari ba bima huwa alaihi da abin da shi yake a kansa min hazil aqaid al-kufriya waɗannan akidu na kafirci afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim wato duk waɗanda ke akan zunubai na kafirci Allah subhanahu Ta'ala yana cewa afala yatubuna ila Allah shin ba sa tuba zuwa ga Allah wa yastaghfirunahu su roki Allah subhanahu wataala ya gafarta musu wallahu ghafurur rahim Allah mai gafartawa ne mai jinkai ne wannan aya Allah subhanahu wataala ya ambace ta bayan an ambaci ainihin watan Yahudawa bayan an ambaci Nasara waɗanda ke allantar da ainihin wato annabi Isa alaihi salam da shine Allah ya ce afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim shin ba za su tuba zuwa ga Allah ba su roƙi Allah ya gafarta musu Allah mai gafartawa ne mai jin kai to mahallu shahidu zuwa da wannan aya yan tujaniya waɗanda suka san cewa waɗannan aƙidu da aka yi bayani cewa akan waɗannan aƙidu Ahmad Tijani yake shi me yasa ba za su tuba zuwa ga Allah ba wato daga barin bin Ahmad tujani su roƙi Allah ya gafarta musu wallahu ghafurur rahim israruhum ala itba'i tujani daje wasu ga bin tujani. wa adami taubatin da kuma rashin tuba su ila Allah zuwa ga Allah yarju ila isna ashar sabab yana komawa zuwa ga sabab goma sha biyu watan sanadiya goma sha biyu a sababul awwal a sanadiya na farko sabab na farko dalili na farko da yasa yan tijaniya suke bin tijani a iradatullahi alkauniya alqadariya wato abinda Allah subhanahu wataala ya nuhi na nuhinsa na alkauniya wato na halittawa shine kuwa watan alkadiriya wanda Allah ya riga ya kaddarta watan idan Allah subhanahu ta'ala ya kaddarta mu mutum ainihin cewa ya mutu akan aqida ta kafirci to zai mutu akan aqida ta kafirci wa man arada Allah bihi duk wanda Allah subhanahu ta'ala ya nuhi da shi an ya mutu ya mutu wa huwa ala aqaidil kufri yana akan aqidu na kafirci allati jaa biya amatu Tijani wadda Ahmad Tijani ya zo da su aw ala dariqatihi ko ko Allah subhanahu wata'ala ya nuhi cewa mutum ya mutu akan hanyar tijani fala wa ahadun an yamlika lahu min Allah shay'an ba wanda ke iya mallaka ma mutum wani abu duk wanda Allah subhanahu wata'ala ya nufa da cewa zai mutu akan miyagun aqidu da Ahmad Tijani ya zo da su aqidu na kafirci da Ahmad Tijani ya zo da su duk wanda Allah ya nufa da cewa ya mutu akan waɗannan aqidu ba tun ba mai mallaka masa wani abu yaqulu ta'ala Allah madaukakin sarki yana cewa an imri'in daga mutum shaqa Allah wanda yake ya saba ma Allah shaqar rasul wanda yake ya saba mu manzo sallallahu alaihi wasallama wa taba'a tariqan kuma ya bi wata hanya yukhalihu ma alaihi ashabuhu ya bi hanyar da ta saɓa ma hanyar da sahabbai suke a kansa Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa nuwallihi mata walla wani nuslihi jahannama watan za mu jibinta shi inda ya tasan ma kun mu kona shi da jahannama kamar yadda Allah ke cewa wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama duk wanda ya saba ma annabi sallallahu alaihi wa sallama min ba'di ma tabayyana lahu huda bayan shari'a ta bayyana gare sa wa yattabi ghayra sabilil mu'minina yabbi hanya wadda ba ta mu'minai ba Allah ce nuwallihi ma tawalla za mu jibinta shi inda ya tasan ma wa nuslihi jahannama kun mu kona shi da wutar jahannama wannan alƙawli ne daga wurin Allah in ka saba min manzo annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ka bi hanyar da ba ita sabai suka bi ba to inda ka ta sama din nan hanya ce ta halaka ka bi to Allah zai ji ka inda ka ta sama kuma zai kona ka da wutar jahannama makoma ta munana wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yana cewa wa man yuridillahu fitnatahu duk wanda Allah ya yi nuhin fitinarsa wato shine duk wanda Allah ya nuhin cewa zai masa azaba zai sanya shi a cikin wuta zai azartar da shi duk wanda Allah ya nuhin eh, cewa zai hitine sa Allah ce falam tamlika lahu min Allah shay'an ba ka mallaka masa komai daga wurin Allah subhanahu wata'ala ba za ka mallaka masa komai daga cikin daga Allah wato baka iya kubutar da shi daga abin da Allah ya nuhi da shi ulaika allazina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum to waɗanda Allah ya nuhi ya fitine su sune waɗanda Allah subhanahu wata'ala a ainihin wato nuhin Allah bai nuhin cewa ya tsarkake su ba kenan akwai waɗanda Allah subhanahu wata'ala bai yi nuhin tsarkake su ba to saboda haka irin waɗannan mutane ba ka mallaka musu komai ba yadda za a yi ka zo da wata dubara ko wani abu wanda za ka iya sa ainihin watan su bar wannan hanya ta halaka saboda haka wannan abu na horko ga 'yan tijaniya shine iradatullahi alkauniya alkadariya wato kasance wasu akan waɗannan aƙidu na kafirci wato abin da Allah subhanahu wataala ya nufa da su ya kaddarta da su tun azal wannan shine kuma duk wanda Allah ya nufa cewa zai halakar da shi zai fitine sa zai azabtar da shi ba za ka yi mallaka masa komai ba wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yana cewa wa nuqallibu afidatan wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marratin wa nazarhum fi tughyanihim ya marun Allah ce muna juya ainihin watan zukatansu muna juya ganin su kamar yadda ba su yi imani da shi ba harkon al'amari za mu bar su a cikin kangarar su suna ta daimuwa to wannan aya kuma abin da take karantar da mu shine duk wanda Allah subhanahu wata'ala ya batar da shi to ka sani cewa Allah subhanahu wata'ala ya batar da shi ne akan ainihin watan adalci na Allah subhanahu wata'ala domin abin da ke faruwa shine Allah subhanahu wata'ala a lokacin da ya halici mutum ya sanya masa hankali ya sanya masa basira ya sanya masa tunani to Allah subhanahu wataala ya shirya da mutum zuwa ga hanyoyi guda biyu kamar yadda Allah ke cewa wa hadainahum najdain mun shiryar da mutum zuwa ga hanyoyi guda biyu ga hanya ta alkhairi ga hanya ta sharri ka zaban ma kanka abin da kake so Allah na cewa inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura mun shiryar da mutum zuwa ga hanya ko dai ya zamanto mai gode ma Allah shine ya rike addinin musulunci ko ya zama ya kafirce ma Allah shine ya kasance yana akan akidu na kafirci to a lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya halicci mutum ya ba mutum hankali da basira da tunani to za a ba mutum zabi ya zaɓan ma kansa abin da yake so idan ka zaɓan ma kanka hanya ta shari'a to Allah sai ya ƙara maka shari'a kamar yadda Allah ce Allah ke cewa wallazina hatadau zadahum guda, waɗanda suka bi hanya ta shari'a waɗanda suka bi shari'a Allah zai ƙara musu shari'a to amma a lokacin da Allah ya bayyana maka ga hanyoyi guda biyu ka zaɓan makanka abin da kake so ga hanya ta halaka ga hanya ta shirya sai ya zamanto baka ji tsoron Allah ba baka ji baka yi tunanin haɗuwarka da Allah ba baka yi tunanin ainihin watan samun aljanna ba ille kawai abin da kake dubi shine cewa ya za ka bi ai aiki kaza ainihin inda za a zaje ka a ce kai wani ne kai wani ne kai wani ne ana sukar ka sai ya zamanto baka sa mm. tsoron Allah baka zaɓan makanka abin da hake so kai zargin mutane hake gudu bakin mutane hake gudu baka sa ikhlasi ga zuciyarka ba to sai dalilin haka sai ya sa ka zaɓan makanka hanya ta halaka bayan ka san cewa wagga hanya ta halaka ce to Allah subhanahu wataala to sai ya saka mu mutum da abin da ya zaɓan makansa sai Allah subhanahu wataala sai ya ruhe zuciyar mutum daga nan kaga ba zai iya bin hanya ta shirya ba kuma to shine Allah ya ce wa nuqallibu afidatan zamu juya zukatansu daga ainihin watan barin gaskiya wa absarahum zamu juya ganin su daga ainihin watan rashin ganin gaskiya kama lam yu'minu bihi awwala marratin kamar yadda basu yi imani da shi farkon lamari ba farkon lamari abu ya bayyana gare ka gaskiya ta bayyana gare ka sai ya to kai kai gare mu Allah kai ma Allah taurin kai dalilin haka wannan taurin kai da kai ma Allah sai ka zaɓan ma kanka mummuna abu to Allah subhanahu wataala sai ya saka min mutum da abin da ya zaɓan ma kansa sai a ruhe zuciyarsa yadda ba zai iya sake min gaskiyar ba wa nazarhum zamu bar su fi tsuguyani a cikin kangarar su ya mahuna suna ta ɗimuwa wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yana cewa wa ma zalamahumullah walakin anfusahum yazlimuna idan Allah subhanahu wataala ya batar da mutum to Allah subhanahu wataala bai zalunce su ba duk wanda Allah ya batar da shi Allah bai zalunce sa ba amma su suka zalunci kawunan su ta hanyar zaben mu kansu hanya ta halaka ba su sanya mu kansu zukatansu ba jin tsoron Allah da kuma tunanin haɗuwa da shi su zaben mu kansu hanya ta shirya. <clears throat> dalilin haka Allah subhanahu wataala shi kuma ya saka musu da abin da suka zaben mu kansu wa qala ta'ala Allah madaukakin aya tana cikin ainihin watan suratu Ali Imrana aya ta 127 wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yana cewa walau a rabbuka laja'ala nasu ummatan wahida da Allah ya so da ya sanya mutane akan addini guda sai Allah ce wala ya yazaluna mutane ba su bushewa mukhtalifina suna ta saɓani tsakanin su illa man rahima rabbuka sai wanda ubangijinka Allah subhanahu wataala ya mai rahama shi dai abba zai samu kansa cikin sabani sabani anan sune wato waɗanda suka san suka saki hanya ta gaskiya kenan suka bi hanya ta halaka watan sun saɓa ma ba su gusha suna cikin saɓani wato suna saɓa ma abin da ya zo daga wurin Allah illa man rahima rabbuka sai wanda Allah ya marhama shi ba zai sa kansa ba a cikin saɓani ba zai samu ba zai ainihin wato shigar da kansa ba a cikin saɓani wato saɓa ma abin da ya zo daga wurin Allah wale zalika khalaqahum Allah ce saboda haka aka halicci mutane wa tammat kalimatu rabbika kalma ubangijin ka tace ka la amla anna jahannama zan cika jahannama min aljinnati wan nasi ne daga mutane da aljannu baki daya wannan aya tana cikin suratu hud aya ta 100 aya ta 179 wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wa yudillu Allahu zalimina Allah yana batar da azzalumai wa yaf'alu Allahu ma yasha Allah yana aikata abin da ya ga dama wa qala ta'ala wa suratu Ibrahim aya ta 27 wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wa alallahi qasdu sabil Allah ya ɗora masa kansa zai bayyana da hanya wadda amma madaidaiciya wa minha ja'ir daga hanya madaidaiciya akwai hanya wadda aka karkatatta hanya ta halaka walau sha'a da Allah ya so ya shiryar da mutane baki daya la hadahum ajma'ina da Allah ya shiryar da mutane baki daya wannan aya tana cikin suratun naml aya ta tara wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce walau shi ina la'ata ina kullu nafsin hudaha da mun so mu shiryar da mutane baki ɗaya? damun ba kowace rayuwa shiryarta walakin haqqal qawlu minni amma magana ta tabbata a guna la amla anna jahannama lalle zan cika jahannam min aljannati daga aljannu wan nas ajma'in da mutane baki daya wannan shine sanadiya na farko sabab na farko da yasa yan tijaniya suke akan wannan hanya da Ahmad Tijani ya zo da ita wannan hanya wadda ke da aqidu na kafirci wato iradatullahi alkauniyya alqadiriyya wannan ita ce sabab na farko sai sabab na hudu sanadiya na hudu dalili na biyu eh, sai sabab na biyu dalili na biyu wanda yasa yan tijaniya suke bin Ahmad Tijani shine tazyinu shaytani li tariqati tijaniya wato kawatar kawatawa da Ahmad eh, da eh, shaytan ke yi ga wannan hanya ta tijani wato shaytan yana kawata wannan hanya ta tijani Iblis mal'un wato Iblis wanda Allah ya la'anta yarihu jami'a aqaidil kufri ya san dukkanin aqidu na kafirci wa shirki da kuma aqidu na shirka wa zandaka da kuma aqidu na zindikanci wal bid'a da kuma aqidu na bid'a Allah tija biya Ahmad Tijani da Ahmad Tijani zo da su Iblis ya san da dukkanin waɗannan aqidu na kafirci shaydan ya san da waɗannan aqidu wa ya hukum shaydan ya san cewa anna kullama mata duk wanda ya mutu wa ya taqidu hadhihi al aqaid yana kudurta waɗannan aqidu da Tijani ya zo da su aw annahu ala tariqati tijaniyya ko ko ya mutu yana akan hanya ta Ahmad Tijani hanya ta aqidu na kafirci shedan ya san cewa duk wanda ya mutu akan wannan hanyar la khalaqa lahu fil akhirati baya da rabu lahira lidhalika zayyana hubbat tijani saboda haka shedan sai ya ta son Ahmad Tijani wa aqaidahu da kuma aqidunsa wa tariqatahu da kuma tariqas dari da hanyarsa fi qulubil gawin a cikin zukatan halakakku waja'alaha kuma shaitan ya sanya ɗariƙa ta tijjani tijjaniya ta kasance zabiyatan tarko lahu wato tarko na shaitan yasiru biha da yake horauta da wannan ɗariƙa da wannan tarko nasa yana horauta bani ‘ya'yan annabi adam yana horauta su ila da jahannam zuwa wuta jahannama wa huwa ma'ana itiyanuhum anil yamin wannan shine ma'anar bayanin da Iblis yayi cewa zai zo ma mutane ta hannun dama, wato zai zo ma mutane ta hanyar inda ainihin wato za a amince masa. Kamar yadda Allah ce ƙala ta'ala Allah yana cewa hikayatan an Iblis yana ba da labari dangane da Iblis. Iblis yana cewa ƙala Iblis yana cewa fa bima agawaitani ya Allah ina rantsuwa da halakarwar da kai mani. Da aka udanna lahum siratakal mustaqim zan zaune ma mutane hanya kamar daidai da ba za su bi wannan hanyar ba. sun mala'ati nan sannan zan zo ma mutane min bayni aidihin ta gaba gare su wa min khalfihin zan zo ma mutane ta baya gare su wa an aimanihin zan zo ma mutane ta dama gare su wa an shama'ilihin zan zo ma mutane ta hagu gare su wala tajiru aktsarun shakirin ba za ka samu da yawa daga cikin mutane masu godiya gare ka ba amru tijaniya na watan al'amari na yan tijaniya huwa kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya ambata an imra'atin daga mace wadda Allah ya bada labarin ta a cikin ainihin wato suratun namli wa junudi da rundunarta da ainihin sojojinta Allah subhanahu ta'ala yana cewa zayyana lahum shaytanu a'malahum shaytan ya kawata musu ayyukansu fa saddahum an sabili ya tare su daga hanya madaidaiciya hum la yahtaduna su ba sa akan shirya to haka su ma yan tijaniya suke shaytan ya kawata musu ayyukansu abubuwa aqidu na kafirci da Ahmad Tijani ya zo da su shedan ya kawata su ga ainihin watan mabiyan tijani saboda haka ya tare su daga hanya madaidaiciya hanya ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama saboda haka fahim la ya ta duna su ba sa akan shirya wannan aya tana suratul naml aya ta 24 wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yana cewa wala qad saddaqa alaihi iblis zannahu haqiqa iblis ya gazgata zaton da yake yi akan watan waɗanda ya halakar da su ya gazgata zatonsa akan su fattaba'uhu saboda haka sai suka bi iblis Allah ce illa fariqan minal mu'minin sai wasu jama'a daga cikin mu'minai su ne kawai basu iblis basu bi iblis ba saboda haka aqidu da ke cikin ɗariƙar tijjaniya wato aqidu ne wanda ainihin wato iblis ya kawata waɗannan aqidu ga yan tijjaniya saboda haka ya tare su daga hanya madaidaiciya saboda haka ya gazgata zaton da yake yi a kansu Shi ne saboda haka sun bi shi saboda haka ainihin wato ba waɗanda suka kubuta daga wannan miyagun aƙidu sai wasu jama'a daga cikin mu'minai kawai wannan aya tana cikin suratu saba wato aya ta ta ashirin to wannan shine sabab na biyu wato sanadiya na na biyu kenan daga cikin al'asbab, watan wato sanadiya abubuwan da yasa in tijaniya suke ɗariƙa ta tijaniya abu na farko shine iradatullahi alkauniya abu na biyu shine ƙawatawa da shaidan ke yi ga 'yan tijjaniya yana ƙawata musu waɗannan aƙidu na kafirci da ahmad tijjani ya zo da su sai sanadiya ta uku sabab na uku dalili na uku da yasa 'yan tijjaniya suke bin ahmad tijjani shine taqlidul aba'i wal usrati al munharifina an manhajil kitabi wa sunna wato yin takalidi biyaga, ubannai da dangi da fami da family waɗanda yake sun kauce ma hanya madaidaiciya wato sun kauce ma manhajil kitabi wa sunna sun kauce ma hanya ta littafin Allah da sunnan manzo sallallahu alaihi wasallama mutum ya tarar da ka tarar da ubanka da innaka da family ɗinku suna akan ɗariƙar tijaniya wanda yake suna akan hanya wadda yake ta saba ma littafin Allah da sunnan manzo wa ma alaihi salhu salih da abinda mutane na kwarai suke akan sa watan sai ya kasance ka yi taƙalidi da su ka ce kai biya za kai ga abin da suka zo da shi qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce fi ma rawahu abu huraira daga abun da abu huraira ya ruwaito radiyallahu anhu Allah ya dade shi manzon Allah yana cewa ma min mauludin ba wani da da aka haifa illa yuladu alal fitra face ana haihuwarsa akan fitra akan addini wato addini madaidaici akan fitra wato akan addini akan addinin Allah fa abawahu yuhawidanihi wato uwayensa su za su mai da shi ba yahude au yunasiranihi ko su mai da shi ba nasare au yumajjisanihi ko su mai da shi ba majusi <coughs> kama tuntijul bahimatu albahimata kamar yadda dabba take haihuwar dabba kamar yadda dabba take haihuwar dabba jama'a wato tana mai wadda gabanta sun daidaita hal ta fiha min jada'a shin kuna kuna ganin wani aibi ainihin watan gare su kamar kunne ya a ainihin watan kunne ya cire ko abin da ke kama da wannan kuna ganin wannan ba za ku ga wannan ba summa yaqulu abu هريرة sanna abu هريرة yace radiyallahu anhu fitratallahi فطرة fatara an-nas 'alayha عليها وتم فطرة Allah ce wanda yake ya halicci mutane a kanta wannan aya tana cikin suratul rum tana cikin suratul rum aya ta talatin. wa qala ta'ala Allah maɗaukacin sarki ya ce innahum alfau aba'ahum dallina Na Allah yana bagana dangane da waɗanda suka bi hanya ta halaka har suka je suka shiga wutar jahannama Allah ce innahum alfau aba'ahum dallina sun karar da ubanninsu waɗanda ke akan bata fahum ala asarin sai su suka zan suna akan sawunsu una suna gaugawa ga bin sawun ubanninsu kuma ubannin sun tarar da su akan bata sun tarar da su akan bata walaqad dhalla qablahum aktharul awwalin da yawa daga cikin mutanen farko sun bace ta hanyar biya ga abinda suka tarar da uwayen ke akan shi to saboda haka za ga da yawa za ga wani dalilin da yasa yake dariƙar tujaniya shine ya tarar da babansa da innarsa akan dariƙa shine sanadiya kawai saboda haka abin da ya tarar da uwayensa da family ɗinsa da danginsa a kansa shi ba zai iya barin wannan abun ba wato ba zai sanya ainihin ikhlasi ga zuciyarsa ba ya san cewa yana addini ne saboda neman yarda Allah a'a shi abin da ya sanya tunda ya tarar da ubanninsa akan wannan ɗarika to ita zai yi ko da hanya ta halaka ce ita zai yi zai bi wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wa kazalika ma arsalna Allah ce kama haka ba aiko ba min qablika gabaninka fi qadatin a cikin wata alƙarya min nazirin mai gargadi illa qala mutarafuwa ba ce wadatattu daga cikin garin sun ce inna wajadana aba ana ala ummati mu mun tarar da ubanninmu akan addini wa inna ala asarihim muqtadun mu akan sawun su mu masu koikoyo ne ga ainihin wato abin da muka tarar da ubanninmu akan su mu masu bi ne ga abin da muka tarar da ubanninmu akan shi qala sai Allah ya ce ko kuma manzon Allah sai ya ce masu waton kala sai manzon Allah da Allah ya aiko musu waɗannan al'umma sai ya ce masu sai ce awalau tukun koda na zo muku bi ahada da abu mafi shari'a mai ma wajattun alaihi abakun da abin da kuka tarar da ku akan sa koda na zo muku da abin mafi shari'a ba za ku bar abin da ku suka zo akan sa ba ku zo ku bi abin da na zo da shi qalu sai al'umma suka ce inna bima ursiltum bihi kafiruna mu mun kafirce mu abin da aka aiko ku da shi to wannan sabab na biyu shine waton a kwaikwayo ga ubannai biya ga abinda aka tarar da ubannai akan sa mutum yayi takalidi ga uwaye ne ga danginsa ga family dinsa to zaka ga da yawa <clears throat> daga cikin waɗanda ke akan wannan ɗariƙa za ka tarar da wannan shine sanadiyya za ka ga cewa babansa kila malami ne dan ɗariƙar tijjaniya ko innarsa malama ce yan ɗariƙar tijaniya ko ƙannansa da yannansa da famili da gidan gaba ɗaya ɗariƙar <coughs> tijaniya ake yi ta saboda haka shi kuma idan ya tashi <coughs> abin da ya tarar da <coughs> ubannansa a sa, shi yaka kwaikwayo shi zai koyi da shi shi zai bi ba tare da ya tsaya ya yi la'akari da cewa shin abin da ya tarar da ubannansa da family ɗinsa da danginsa a kan sashin ya dace da littafin Allah ko bai dace da littafin Allah ba. Wanda ke da ikhlasi, wanda ibadarsa Allah kawai yake nuhi da ibadarsa, to ko da ya tarar da ubanninsa da ainihin danginsa da familinsa a kan ɓata, in dai mutum na da ikhlasi ga zuciyarsa, to za ka ga cewa ba zai bi abin da ya tarar da uwayensa da kakanninsa da family suke a kan shi ba, in dai mutum yana da ikhlasi. domin ikhlasi shine ya zamanto ibadar da za ka yi ya zamanto za ka tsarkake zuciyarka ya zan Allah kawai hake mihi ba wai neman yardan mutane ba ba wai a yabe ka ba ba wai a ce kai wane ba ne ba wai ka samu wani abu na duniya ba ya zamanto Allah kawai a manufarka a cikin zuciyarka wannan shine ikhlasi to za ka tarar da yawa wanda ke cewa shi abin da ya tarar da ubanninsa da kakanninsa da family a kansa shi ba zai iya barinsa ba ba zai iya barin wannan abun ba to za ka tarar da shi cewa baya da ikhlasi ibada yana yi ne kawai saboda ya tarar da ubanninsa da kakanninsa suna yi ba wai Allah kawai ya sanya ga zuciyarsa manufarsa Allah ba to wannan zaka tarar da da yawa yan ɗariƙar tijaniya wannan shine dalilin da yasa suke ɗariƙar tijaniya to sai a sabab na hudu sanadiya na hudu daga cikin al-asbab da yasa yan ɗariƙar tijaniya ba su iya bane tijaniya shine taqlidul ulama wato yin taqlidi ga ainihin taqlidul ulama wato yin taqlidi ga malamai za ka ga wani ba ɗarikar tijaniya ya kai ba mata ta ba ɗarikar tijaniya take ba amma in ya haifi ɗa sai ya ɗauki ɗansa ya kai ma malami na ɗarikar tijaniya cewa ga ɗana nan ka karantar da shi alƙur'ani to a lokacin da aka ba shi ɗa shi malamin ɗarikar tijaniya cewa ya karantar da yaro to ka sani cewa ba ƙur'ani kawai zai karantar da shi ba ka sani cewa aƙida ta ɗarikar tijaniya zai cusa masa tun yana yaro karami to shine taqlidul ulama wato mutum yayi taqlidi karatayu ga malamai wa zumala da kuma abokai na karatu almanharifi na waɗanda yake sun kauce an manhajil kitab wa sunna daga manhaja ta littafin Allah da sunnan manzo wa ma alaihi salafu salih da abinda mutane na kwarai suke a kansa magabata na kwarai ulama tijaniya na malamai na ɗarika tijaniya yurakizuna wato suna karfafawa litalamizi ga ɗalibansu munzu sigarhin tun suna ƙanani suna rakkazawa suna karfafawa gare su bi karamati Ahmad Tijani wato ta ambaton karama Ahmad Tijani duk wanda ya karatu ga malami na tijani a zai fahimci wannan <coughs> tun kana karami za a rinka rakkazawa ana bayani akan karamomi da falala da daraja da ke ga Ahmad Tijani wa maratibihi da martabarsa inda Allah a wurin Allah ta'ala a nuna cewa mutum ne mai daraja a wurin Allah ala haddi ma kamar yadda suke riyatawa wa qarwara da anil hasan al-basri ya zo daga hasan al-basri anna talima shay sanin wani abu fi sigari lokacin da mutum yake yake yaro kan na kashi fil hajar kamar zane ne da aka yi ga duki yadda idan aka yi zane ga duki za ka ga koyaushe wannan zanen yana nan to haka ainihin watan sanin abu sanin abu tun kana karami to saboda haka tun mutum yana yaro karami yan tijjaniya tun yaro na karami za a yi ta cusa son Ahmad Tijjani a cikin zuciyar yaro da bayanin karamarsa da darajarsa da ɗaukakarsa da darajar da yake da ita da kuma maganganunsa na ƙarya da yake faɗa duka a ta cusa ma yaro sai yaro ya tashi baya ganin girman kowa da darajar kowa da ɗaukaka kowa wanda ya kai Ahmad Tijani. Yakule Ibrahim Iyasi Ibrahim Iyasi yana cewa yake cewa wa alaikun na umurce ku inji Ibrahim Iyasi bil muhadasati ku rinka yin hira tsakaninku fi sha'ani alkatami attijani ga sha'anin alkatam ama Tijani ku rinka yin muhadasa kuna hira tsakanin ku kuna barin kuna ambatar karamominsa da darajarsa da sa ma a hababikum tare da masoyanku hiya afdalu min jami'il auradi ka zauna kana hira kuna hira akan darajar kuna bayani akan daraja Ahmad Tijani yahi dukkanin wuridi da zaka yi in ji wa Ibrahim Yasi ka zauna kana bayani akan daraja da karama da ɗaukaka da ke Ahmad Tijani ya ka zauna kana la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah ya ka zauna kana astaghfirullah wa atubu ilaihi ya ka zauna kana salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam ya dukkanin wani wuridi da zaka yi inji Ibrahim ya Yasi ku zauna kuna muhadasa tsakaninku akan karamomi da daraja na na, na Ahmad Tijani ya duk wuri da za a yi yake cewa khususan fi Ramadana balle a cikin Ramadana ya ce wa alaikum bi zikri faidati kuma na umurce ku ku dinka ambaton faidarsa <coughs> allati biha haqqaqa Allahu al-haqa'iqa wanda da wannan faidar Allah ya tabbatar da abubuwa na haƙiƙa rabbaniya na Allah fi qulubikum a cikin zukatanku <coughs> wannan magana a dube ta cikin kitabu jawahirur rasail wa ilayhi ziyadatu al-jawahir <coughs> sannan a duba juz'i na ɗaya a duba juz'i na ɗaya shahi na sittin da tara za a samu wannan a duba juz'i na ɗaya shahi na sittin da tara inda ibrahim ya suke kira zuwa ga almajiransa mabiyansa cewa a rinka ambaton falala da daraja ainihin watan ainihin na ahmad Tijjani a rinka yin hira ana bayani akan Kalala Ahmad Tijani to wannan shi yasa zaka tarar da su a lizalika saboda haka tajidu ba'dahum zaka samu wasu daga cikin mabiya Ahmad Tijani min atba'ihi daga cikin mabiya Tijani zaka same su yuhibbunahu suna son Ahmad Tijani ka hubbillah kamar yadda suke son Allah au ashaddu ko ma son da suke yi ma Tijani ya tsanani bisa ga son da suke yi ma Allah inda zaka gano wannan shine inda suke cewa idan musiba ta same ka sun ce ka kira Tijani kaga ba su cewa ka kira Allah idan musiba ta same ka wa za ka kira ka kira Ahmad Tijjani idan musiba ta same ka kaga duk wanda ke cewa idan musiba ta same ka Ahmad Tijjani za ka kira ba Allah ba to kaga wannan mutum kamar ya nuna ɗaukaka da daraja da kuma so zuwa ga Ahmad Tijjani fiye da Allah wa ba'dun za ka samu wasu 'yan Tijjaniya kuma yuhibbuna suna son Tijjani ka hubbi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kamar sanda suka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallama wa adanahum fi hubbihi cikin 'yan ɗariƙar Tijjaniya wanda a ƙasa ga son Ahmad Tijjani wato wanda yake shi son da yake Ahmad Tijjani baya da yawa ƙwarai to su ne waɗanda yuhibbuna husna son Ahmad Tijjani ka hubbi ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda san kamar yadda suke son sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama wa ba'da rusukhi hubbihi <coughs> bayan kahuwar son tijjani fi kulubi talamiza a cikin zukatan ɗalibai kullu ma taquluhu an Ahmad Tijjani. idan ka zo kana bayani duk abin da zaka faɗa dangane da aqidu na Tijani na kafirci min da he kufriya daga aqidunsa na kafirci wa shirkiya da shirka wa ka da zindikanci la taqbaluhu uquluhum hankalinsu baya karɓarsa yaro tun yana karami an cusa masa son Tijjani. an bayyana darajarsa an bayyana ɗaukakarsa an bayyana girmansa tun yana karami abun ya zauna cikin zuciyarsa abun ya zauna kamar yadda aka zane ga duki haka abun ya zauna cikin zuciyarsa bayan ya girma duk wani bayani da zaka yi ka kawo akidu na kafirci na tijjani to hankalinsa bai dauka illa man rahim Allah sai wanda Allah ya marhama walau ra'awhu mu'ayanatan fi jawahir ma'ani ko da ka zo da magana ta kafirci gashi karara a cikin jawahir ma'ani an buɗa an karanta aqida ce ta kafirci da tijjani yake akan wannan aqida sun gani da idanunsu to hankalinsu baya ɗauka li'annahu rasaka buhu fi qulubihim domin son tijjani ya kahu a cikin zukatansu lidhalika saboda haka muna cewa kullu man zahaba bibnihi ila alimin tijjani duk wanda ya tayi da ɗanai zuwa ga malami dan tijjaniya liyadrusa indahu domin ɗansa ya karatu a wajen malami na tijjaniya kana bi masabati man zahaba bibnihi ila shafa hufratin min nari jahannama abinda a daidai da shi ko ya zan tamkar wanda ya je da ɗansa akan gaɓar wuta jahannama ka ɗauki ɗanka ka kai ma malami da ke akan ɗarikar tijaniya cewa ɗanka ya yi karatun alƙur'ani wajen malami na ɗarikar tijaniya to haka yake kamar ka ɗauki ɗanka ka kai shi akan gaɓar wutar jahannama domin malamin nan ba ƙur'ani kawai zai karantar da ɗanka ba ba musulunci kawai zai karantar da danka ba zai cusa ma ɗanka son Ahmad Tijjani zai cusa ma ɗanka daraja ta Ahmad Tijjani da ɗaukakarsa da ainihin alhorma da suke gani yake da ita bisa ƙarya haka za a cusa ma yaro tun yana ƙarami sai ya zamanto baya son kowa ga ransa kamar Ahmad Tijjani wal iyazu billahi muna neman tsari ga Allah an abdullahi ibn mas'ud an karbo daga abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu Allah ya dade shi kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare sa yace almar'u ma aman ahabba mutun yana tare da wanda yake so wato za a yi ta sanya wa mutun son tujjani son tujjani ga zuciya har ya kasance lahira duk aqidun da tujjani yake a sa na kafirci ta sai ya zama to lahira kai ma zaka tashi tare da shi wannan shine sabab na na hudu daga cikin al-asbab watan dalilai dalili na hudu kenan daga cikin dalilan da yasa yan ɗariƙar tijaniya ba su barin ɗariƙar tijaniya shine watan yin takalidi da ula da malamai da kuma abokai waɗanda sun karce ma manhaja ta littafin Allah da sunnan manzo da kuma yadda malamai na ɗariƙar tijaniya yadda suke kokarin cusa ma ɗalibansu son Ahmad Tijjani da kuma ainihin watan akidunsa da kuma bayani akan darajarsa da ɗaukakarsa wanda suke riya ta wanda suke faɗa. to sai asbab na biyar sanadiyya ta biyar daga cikin al-asbab da yasa yan dariqat tijaniya ba su bane dariqat tijaniya abu na biyar shine adamu ma'rifat haqiqati ma anzalallahu ala rasulihi muhammadin sallallahu alaihi wasallam yan dariqat tijaniya sun jahilci haqiqanin abin da Allah ya saukar ma annabi sallallahu alaihi wasallama ainihin wato na ilimi na tauhidi wa khasatan ilmin tauhidi balle ilmin tauhidi yan dariqat tijaniya sun jahilci wannan wato ba su da ilimi na hakikanin abin da Allah ya sauka ma annabi sallallahu alaihi wasallam na tauhidi wa qasami da kuma kashe kashen tauhidi wa shirk ba san shirka ba wa anwa'ihi da kuma eh, eh, nau'i nau'i na shirka wannan duk ba san wannan ba idan ka zo ma kana bayani cewa tauhidi ya kasu kashi uku sai su ce maka ina manzo Allah ya raba tauhidi kashi uku ina sahabbai suka raba tauhidi kashi uku idan ka zo kana bayani akan shirka kana bayan abubuwan shirka sai su ce a'a tawassuli ne kaga kenan sun jahilci haƙiƙanin tauhidi da aka sauka ma annabi sallallahu alaihi wasallama hum yaquluna suna cewa li atba'ihin ga mabiyansu li saddihin domin su tare su an talabi ilmi tauhidi daga neman ilmi na tauhidi suka ce Fakanal junaid al junaidu junaidu ya kasance la ya takallamu qattu da dai baya magana fi ilmi tauhidi dangane da ilmi na tauhidi illa fi qari baiti sai tsakiyar gidansa ba da an yuglika abuwa ba darihi bayan ya ruhe kohohin gidansa baki ɗaya wa ya akhudhu mafatihahu sai ya karbi ya riki makullai ta tawarkihi karkashin cinyarsa sa'annan yayi magana akan tauhidi watan shi Junaidu watan baya magana akan abin da ya shahi tauhidi sai ya zo tsakiyar gida ya ruhe kowa ko ina ya samu kulli karkashin cinyarsa inda ya tabbata ba wani mai zuwa wurinsa to wannan lokacin zai magana akan tauhidi kaga kenan wato ba su son mabiyansu su karanta ilimi na tauhidi wannan magana a dube ta cikin jawahirul ma'ani allazi bi hamishi kitabur rima nuska maktabati shabiya a duba cikin muqaddima juz'i na daya shahi na 20 da kuma jawahirul ma'ani allazi yalihi kitabur rima ishra maktabil busi wad dirasat juz'i na daya shahi na 14 da jawahirul ma'ani tafiq imam shaykh tijani ali sisi a duba juz'i na daya shahi na 32 za a samu wannan yaquluna har yanzu suna cewa layan bagi li faqirin bai kamata ga talaka ba wato ba suke ni da talaka suna nuhin muridai wato yan ɗarikar tijaniya waɗanda an muridai bai kamata gare su ba qira'atu kutubi tauhidi a karanta littafai na tauhidi alkhasa littafai waɗanda aka rubuta saboda tauhidi kawai to bai kamata ga wanda a talaka ba wanda ya karanta waɗannan littafan kaga kenan wannan yana nuna mana cewa in ɗarika tijaniya sun jahilci ilimi na tauhidi wannan yana daga cikin sanadiyar da yasa suke bin Ahmad Tijani saboda ba su da tauhidi sun jahilci hakikanin tauhidi da Allah subhanahu wataala ya aiko Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi duk wani abu na shirka wanda za su zo da shi idan za ka yi musu wa'azi sai su ce ba shirka bane tawassuli ne kaga sun jahilci tauhidi in kana bayani kashe kashen tauhidi akwai tauhidi wanda za a kadaita Allah shine rabbu wato shi kadai yayi halitta karayarwa ya kashe da kuma arzutawa da talautawa da saukar da ruwan sama wannan duka kaga sun haɗa shehunansu da Allah haka kuma tauhidi na cewa Allah shi kadai ne al'ilaha abin bauta ba a bauta kowa sai shi kaga wannan shi ma sun haɗa Allah da shehunansu idan musiba ta same ka yadda zaka kira Allah ya kuranye maka musiba zaka iya kiran shehunansu kaga sun jahilci wannan haka kuma abin da ya shahi tauhidul asma'i was sifat <coughs> a kadaita Allah <coughs> subhanahu wataala da sunayensa da sifofinsa a kadaita shi kaga nan ma ba su yadda da cewa Allah subhanahu ta'ala shi yake banta da sunayensa da sifofinsa ba kaga sun hada shehunan su sun hada waliyansu sun hada Ahmad Tijani da Allah subhanahu ta'ala wajen sunayen Allah da sifofinsa saboda haka kaga wannan yana nuna muna cewa yan ɗarikar Tijaniya sun jahilci hakikanin tauhidin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya da shi daga wurin Allah wa yaqulu Ibrahim Yasi Ibrahim Yasi yana cewa Ibrahim ya ya kawo wannan magana a cikin littafinsa a sai magana da a ainihin wato suka faɗa cewa layan bagi li faqirin qira'ata layan bagi li faqirin qira'ata kutubi tauhidi, al khas baya kamata ga fakiri wato suna nuhin muridi dan ɗarika tijjaniya ya karanta ainihin littafai na ainihin wato tauhidi kawai bai kamata ya karanta ba duk wannan maganar <coughs> Eh, a duba cikin jawahirul ma'ani allazi bi hamishi kitabur rima muqaddima juz'i na ɗaya shahi na ashirin da kuma na ishraf maktabil buhus juz'i na ɗaya shahi na sha da kuma ali sisa juz'i na ɗaya shahi na 32. za a samu wannan ibrahim yasi yana cewa a shekhu tijani ya kulu watan shekhu tijani yana cewa fi jawahirul ma'ani ya ce haƙiƙatu tauhidi haƙiƙanin tauhidi la turaku ba za a riski hakikatun hakikanin tauhidi ba wato ba za a san hakikanin tauhidi ba in jiwa in ji Ibrahim yasi yake cewa Tijjani shi ya faɗi wannan kaga wannan yana nuna mana yan ɗarikar Tijjaniya sun jahilci hakikanin tauhidi ba san tauhidi ba sai suke cewa yake cewa li annaka ma dumta taqulu ma dama kana cewa wato wani an maujudun wato wani Allah saman ne akwai wani Allah in kana cewa akwai wani Allah wallahu mawjudun kum kace akwai Allah sai sai yace tujani yace yace fasamma isnani kenan an samu abu guda biyu aina tauhidi ina tauhidi yake kenan ka kenan su a wurin in kace akwai Allah kace kuma akwai wani Allah to kenan ka tabbatar da abubuwa guda biyu to tunda ka tabbatar da abubuwa guda biyu to ina tauhidi yake ka kenan sai mi mi a tauhidi a wurin su abinda a tauhidi kenan ko mi Allah ne komi Allah ne in ka ce akwai Allah akwai wani abu to ka tabbatar da abubuwa guda biyu to tunda ka tabbatar da abubuwa guda biyu to ina tauhidi yake kaga wannan yana nuna mana karara daga cikin asbabu da yasa yan ɗarika tijaniya suke bin Ahmad Tijani shine sun jahilci ainihin wato ilimi na tauhidi da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi daga wurin Allah sun jahilci tauhidi ba san tauhidi ba shi yasa suke hada Allah subhanahu wataala da shehunnansu shi yasa suke hada Allah subhanahu wataala a wajen kasancewarsa rabbu da shehunansu a wajen al al'ilah suna hada shi da shehunansu a wajen sunayensa da sa suna hada Allah subhanahu wata'ala da wa da ainihin <clears throat> ainihin watan shehunansu to wannan shine abu na biyar daga cikin sabab watan asbabu da yasa yin dariqa tijaniya ainihin watan suke ci gaba da bin Ahmad Tijani bayan bayani akan waɗannan aƙidu na kafirci da ya zo da su sai a sabab na shida shine itba'ul hawa wa bin son rai wa adamu ikhlasil ibadati lillahi ta'ala da rashin yin ikhlasi ga bauta ma Allah wahdahu shi kadai la sharika lahu amalahum zalika wannan ya dauke su ila talabi mahamadatin nas na neman yabo ga mutane wa ridahum da kuma neman yardan mutane min dunillahi ta'ala kuma bayan Allah za ga wasu da yawa daga cikin su <coughs> sun san abin da suke akan bata ne amma suna gudun zargi masu zargi da bacin masu baci a ce sun koma wahabiya ko a ce sun koma izala ko a ce sun koma salafiya ko dai a ambace su da wani suna suna gudun <clears throat> ainihin wato a rinka ambaton su da irin waɗannan sunaye waɗanda suke ambaton ahlus suna da shi domin suna da waɗannan sunaye domin ainihin a kyamace su to mutum ya fahimta yana iya fahimta cewa waɗanga akidu da ake bayani kafirci ne amma kuma yana son ya samu yabo ga mutane ga waɗanda ake tare da su waɗanda ake karatu tare da waɗanda ake tare da su da sauran mutane ana son a samu yabo ga mutane qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce ah, fa in lam yastajibu laka idan habba su karɓa maka ba duk wanda bai karɓa ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba fa alam ka sani cewa annama yattabi'una ahwa'an cewa suna bin son ransu ne da zarar kake karɓa ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka sani cewa bin ran son ranka zaka bi annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya yi bayani cewa mu da mudasatil umur annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kaseeran wa alaikum bi sunnati to duk wanda bai karba ma annabi sallallahu alaihi wasallam wa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin duk wanda bai karba ma annabi sallallahu alaihi wasallam ba <clears throat> to yana bayani ga son ransa wa man adallu ba wanda ya bacewa mimman ba hawa ga wanda ya bi son ransa bi ghairi hudan min Allah ba tare da shirya da wurin Allah ba inna Allah la yahdi al-qawma zalimin Allah baya shirya da mutane azzalumai suratul qasas ayata 50 wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce afara aita man ittakhadha ilahahu hawahu shin kaga wanda ya rike abin bautarsa son ransa wa adallahu Allah Allah ya batar da shi ala ilmi akan ilimi wa khatama ala samihi Allah ya ruhe jinsa wa qalbihi Allah ya ruhe zuciyarsa Waje ala ala basari gishawa Allah ya sanya yana ga idanunsa bai ganin gaskiya balle ya bita gishawa faman ya hadihi min ba'dillah wa zai shiryar da shi bayan Allah afala tazakkarun shin ba za ku wazantu ba ba'dun wasu daga cikin su ya rihuna suna sane da cewa annama hum alaihi dalalun sun san abin da suke akan sa bata ce walakinnahum amma su yakhafuna lawmata ulama'ihim wa usratihim wa zumala'ihim suna jin tsoron zargin malaman su da zargin family ɗinsu da kuma abokansu wannan shine asbabu na na shidda daga cikin al'asbabu da yasa yan ɗarika tijaniya suke bin Ahmad Tijani sai asababu asabi na bakwai shine hubbu sharfi wa duniya wato son ɗaukaka da kuma son duniya wa zinatiha da kuma son ado na duniya wal mailu ilaiha da karkata zuwa ga duniya wa isaruha alal akhirati kuma zaben lahira eh, duniya akan lahira amalahum zalika wannan shi ya dauke su ilal akali bidini wato na ainihin wato suna ci da addini kasirun min mashayikh tijaniya da yawa daga cikin malaman tijaniya lahun nuwabun suna da na'ibai wato suna da mandubai suna da waɗanda ke wakiltar su fil bawadi a cikin ƙauyuka wal aryaf da kuma ainihin wato cikin ƙauyuka yajma'una lahumul hadaya suna tara musu hadaya da yawa daga cikin mabiya waɗanda a shehunnai waɗanda an manya-manyan shehunnai na ɗari tijjaniya to suna da waɗanda an wakilansu a cikin ƙauyuka kowane gari waɗanda ke tara musu hadaya wato waɗanda ke tara musu ainihin wato dukiya daga ainihin ƙauyawa musamman idan an zo ga lokacin kaka sai a ce shehi ga, ga wanda a wakilin shehi shehi wani sai a rinka tara hadaya hadaya gare shi kyauta wanda ake tara ma shehu musamman wannan ya yi shahara ga ainihin watan ƙasar Nijar ainihin Sheku Jota ainihin watan za ga da yawa cikin garuruwa to yana da wakilai a cikin garuruwa waɗanda su waɗannan wakilai to su ne matsayin ainihin Shehu Jota a wannan garin shi ke tara hadaya shi ke tara hadaya wanda yake idan aka tara shi lokacin maulidi sai a kawo cota za a ga mutane daban-daban daga garuruwa daban-daban kowane gari da kowace ƙasa har ma ƙasashe na waje suna da cikin mabiyansu suna da waɗanda ke tara musu wannan wannan dukiyar wanda za a rinka tarawa a ce ga wanda aka wakilin shehu cota ga wanda aka wakilin shehu wani da yake san Niger suna da shehunai daban-daban kowane shehi za ga cewa ainihin wajen bangaren waɗanda an mabiyansa to suna da wakilai a cikin garuruwa waɗanda ke tara musu dukiya a tara musu dukiya ana kawo ana kawo musu ya khudunahu ya khuduna na al-awam suna karɓa wannan dukiyar daga talakawa a watan jahilai wala yu'allimunahum shay'un min al-usuli wala min al-furu' ba sa sanar da su wani abu da abin da ya shahi addini na abin da ya shahi tauhidi ko abin da ya shahi ainihin watan ibadat ba sa ilmantar da su ba sa tura wakili ƙauyuka waɗanda ke ilmantar da mutane a'a amma za a tura mutum wanda yake zai rinka tara musu ainihin watan dukiya daga wannan garin a tara a zo a kawo musu to shine a na'am shine at-tauhid wa ahkami din wato ba sa ilmantar da su tauhidi da kuma hukunce na addini bal ha suna boye ma ainihin wato ilimi <clears throat> wa yakhuduna al-amwala ta'ila suna tara dukiya masu yawa min tijara daga yan kasuwa wal muwazzifina da kuma ma'aikatan gwamnati <clears throat> ala sarwa waɗanda an masu dukiya li iqamati maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam don a tsayar da maulidi don ai maulidi <clears throat> sai ga cewa duk wani wanda an mai kuɗi da yawa in dai lokacin maulidi ya zo to akwai abin da zai kai ainihin wato ga waɗannan shekunne wanda domin a yi maulidi a ukhbirtu an wahidin an bani labari dangane da na'am wa maulidi mashayikhin da kuma maulidin shekunan su kaga idan an tashi maulidin annabi a aika wajen manya-manyan masu kuɗi a tara kuɗi idan kuma an tashi maulidin ibrahim yasi a aika wajen manya-manyan masu kuɗi a tara kuɗi cewa maulidi za a yi ukhbirtu an bani labari an wahidi daga wani min ahli sarwa daga cikin mawadata arsala salasina miliyon saifa wanda ya aika saifa na Nijar miliyan talatin ya aika zuwa ga wani shehi daga cikin shehunan ainihin watan ɗariƙa a ƙasar Nijar wanda ainihin watan babban wansa mai kuɗi ya yi wannan aikin shine yake gaya min kusan a ce naira miliyan sittin kenan ya aika mishi cewa don a yi maulidi domin shi wannan shi babban mai kuɗi ne kuma yana akan wannan ɗariƙa ta tijjaniya ɗari bisa ɗari saboda haka lokacin maulidi sai ya aika da saifa kusan fiye da naira miliyan 60 kenan ya aika domin a yi maulidi ila shaikin min shiyuki tijaniya zuwa ga wani shehi daga cikin shehunan ɗariƙar tijaniya fi daulatin Nijar cikin daular kasar Nijar li iqamatul maulidi don a tsayar da maulidi min al mashayika daga cikin shehunan ɗariƙar tijaniya akwai wanda manya juma'u wanda ke tara ma ya sauhu abin da ke ke isassa ko wa iyalu shi da iyalinsa limuddati sana dukiya zai tara kuɗi da abinci wanda zai sa har tsawon shekara guda an ɗari ke iqamatul mawalidi ta hanyar tsayar da maulidi irin kuɗaɗe da za su rinka tarawa ga mutane wanda ake samu ga maulidi akwai wanda a wannan lokacin zai tara dukiyar da za ta sa har tsawon shekara guda Yamla yamla'una al-akaya suna cika buhuna bil auraqin naqdiyya almarmiya fawqa al-adrihatil mashayikh za a ga wasu wurare kabari kabari na shehu kabarin shehunai, za a ga ana jeho kuɗi akan kabari akwai wanda ya gaya mani cewa wallahi ya gani da idanunsa daga cikin yan ɗarikar tijaniya ne ni zo ina wa'azi wani wuri ya ce wallahi ya gani da idanunsa ya zo cota wani wata shekara ya gani da idanunsa ana jeho kuɗi saman kabari kuma ni kaina na gani da idanuna inda ga wani kabari na wata ƙasa na wani shaihi ga kuɗi an tara ana zubawa buhu-buhu ake cikawa da takardun kuɗi wanda ake jefa saman kabari waɗanda a jahilai a nuna musu cewa idan kana da bukata ko wani abu ka zo wajen shehi kai ka roƙi shehi sa'an nan bayan wannan kuma ka jefa kuɗi to me a bambancin wannan da bautar gumaka kuma sun sani su shehu nan sun sani suna gani wannan abun ana gudanar da shi amma baka taba jin cewa wani ya hito ya yi suka ga wannan abu cewa wannan abu bai kamata ba saboda mi sun karkata ga duniyar ita ce aka zaɓa kuma tijjani ya lamunce musu cewa duk zunubin da kai in dai kana akan ɗarikar tijjaniya to kai dan aljanna ne Allah ta'ala Allah maɗaukacin sarki yana cewa innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu waɗanda ke boye abin da Allah ya saukar min alkitab na littahi wa yashtaruna bihi samanan qalilan suna sayan in kuɗi kaɗan da shi bi ma'ana suna zaɓin abin duniya akan a boye abin da Allah ya saukar Allah ce ula'ika ma yakuluna fi butunin waɗannan ba komai suke ci da cikunan su illan nara sai wuta wala yukallimuhum Allah Allah baya magana da su yawmal qiyamati ranar tashin alkiyama wala Zakin baya tsarkake su walahum azabun alim suna da azaba mai radadi ula'ika alladhina ishtaraw dalalata bil huda waɗannan su ne suka sai bata watan suka bayar da shari'a wal azaba bil maghfira su ne suka sai azaba suka bayar da gafartawa Allah Allah ce fa ma asbarahum ala mi ya kai haƙurinsu akan wutar jahannama to kun ji abin da Allah subhanahu ta'ala ya ambata dangane da waɗannan to waɗannan wai waɗannan wai su ne ainihin wato sun sanya duniya gabansu ba abin da suka sanya ga duniya in ba ba abin da suka sanya gabansu in ba duniyar ba an karkata ga duniyar an zabi duniya akan lahira to wannan yana da kicin wannan yana da kicin al asbab sabab na bakwai kenan wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yana cewa man kana yuridu alhayata dunya duk wanda ke nuhin rayuwar duniya wa zinata da adon duniya nuwaffi ilaihim a'malahum fiha za mu cika musu sakamakon ayyukan su tunnan duniya wa hum fiha la yubkhasuna su ba a rage musu komai a nan duniya ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar waɗannan sune waɗanda lahira ba su da komai sai wuta wa habita ma sana'u fiha kuma duk abin da suka aikata ga rayuwar su ta duniya ya lalace wa batilun ma kanu yamaluna kuma abin da suka kasance suna yi ya zan bataccen abu to wannan shine ainihin wato al-asbab yana daga cikin asbab wato daga yasa yan dariƙar tijaniya ba su barin dariqa tijaniya su ne ainihin wato son duniya da kuma adon duniya da kuma karkata zuwa ga duniya wanda yake wannan shi yasa su suna ci da addini suna ci da addini suna zambatar talakawa suna zambatar mabiyansu sun sanya duniya gabansu ba Allah suke nuhi ba ba addinin Allah suke nuhi ba ya dai za a yi su samu duniya akwai kamar akwai eh, shehu eh, shehu cota wanda kuna jin ana cewa shehu cota wanda ya rasu abubakar hashim wanda yake ga hali yanzu ɗansa shine khalifa a nan cota nijar wanda yake za ka ga mutane daga nan nijar daga nan najeriya za ka ga mutane duk shekara lokacin maulidi ana shiga motoci ana zuwa cota wai zuwa maulidi to wanda wanda ya assasa wannan aƙida a cota abubakar hashim wanda yake ya mutu wallahi yanzu haka ina da odiyo maganarsa ta bakinsa yana magana da zabarmanci yana magana yake cewa su aljanna ba su yadda da ita ba balle su neme ta sa'annan wutar jahannama ba su yadda da ita ba balle su guje ta da zabarmanci yake magana kuma sautin yana nan gare ni yanzu haka wani daga cikin yan uwa turo min shi ya zo yana magana shi shi shi wai shi aka ɗauka waliyi kuma an ɗauke shi waliyi kuma har ana ɗauka wasu jahilai na ɗauka cewa duk inda haka cikin Nijar in kai magana yana jinka haka wasu jahilai suka ɗauka to shi ka faɗi da bakinsa yake cewa ba su yarda da aljanna ba balle su neme ta sannan ba su yarda da wuta ba balle su guje ta haka yake faɗa to sai abu na takwas illatul fahmi wal idraki wal zaka'i wal basira to sai abu na takwas daga cikin al'asbabu da yasa 'yan ɗarikar tijaniya ainihin watan suke wannan ɗariƙa ba su barin ɗariƙa bayan sun ga ainihin bayan bayan aƙidu na kafirci da zindikanci ya bayyana da ke cikin wannan ɗariƙa to daga cikin dalilan da ya sa ba su barin ɗariƙa abu na takwas shine qillatul fahmi suna da ƙaramcin fahimta wal idraki da kuma risuwa abin da daidai wal da kuma kaifin hankali wal basira da kuma basira suna da ƙaramcin waɗannan abubuwa allati biha yastati'u al-insan wanda da waɗanga abubuwa mutum ke iyawa an yi mai yizal kaziba min as-sadiqi ya bambance mai karya da, da wanda an mai gaskiya Ahmad Tijani Ahmad Tijani rajulun mutum ne kazzabu makaryaci walakin na kasiran min atba'i amma da yawa daga cikin masu bin Ahmad Tijani la yarifuna annahu kazzabun ba su sanin cewa Ahmad Tijani makaryaci ne ya kazibu alallahi wa rasulihi yana yi ma Allah ƙarya yana yi ma manzon Allah ƙarya me yasa ba su fahimta cewa Ahmad Tijani makaryaci ne li qillati fahmihim wa idrakin saboda suna da karamcin fahimta wannan shine sanadiya na takwas daga cikin abin da ya yasa yan dariƙar tijaniya ba su barin dariƙar tijaniya wato suna da karamcin fahimta suna da karamcin fahimta da kuma azzaka kaifin hankali ya karanta gare su da kuma basira ya karanta gare su da kuma risko abin da daidai wannan ya karanta gare su sai abu na tara daga cikin al'asbab da yasa ba su barin ɗarikar tijani abu na tara adamu dirasati wa tadrisi adamu dirasatin wa tadrisin lima tadammanatu hadhihi kutub rashin karatun littafan Ahmad Tijani littafan da almajiran Ahmad Tijani suka rubuta dangane Ahmad Tijani rashin karanta waɗannan littafan da kuma karantar da su zaka tarar da su ga suna bin Ahmad Tijani sau da kafa amma da wuya ka samu malami malami ya buɗe jawahirul ma'ani yana karantar da almajirai da wuya ka samu wannan ya bude jawahirul ma'ani almajiransa manya manya yana karantar da su shi yasa da zarar ka zo kana magana akan jawahirul ma'ani sai ka ji sun ce sun ka ce to ina ina kai yo karatu ne me yasa za su ce maka ina kai yo karatu ne sun san su dai ba su karantar da shi sai su tambaye ka gawa ka karanci jawahirul ma'ani ka faɗa musu malamin da ya karantar da kai saboda mi sun san su ba su karantar da shi to ba su karantar da ba su karatunsa ba su karantar da shi shi yasa za ka zo ka faɗi abu ma ka ce ga abu kaza ga cikin jawahirul ma'ani sai ka ji su ne maka gaddama sai cike ke kai ƙarya saboda mi littafin na gare su ba su karatun shi ba san abin da a cikin haka kuma ga al-ifadatul li muridi sa'adatul abadiyya shi tunda ba yawa gare shi ba ana samu wasu na dan dudduba shi sama sama haka amma dai hakikanin lamari shine littafan da aka rubuta na ɗariƙar tijaniya wato ainihin wato kaɗan ne daga cikinsu waɗanda ke ɗauko waɗannan littafan su karanta su ga abin da ke ciki kaɗan ne sun karanta kuma ko sun karanta sun ga abubuwan da ke ciki da wuya su bude su zo su karantar da almajiran su shi yana da wuya za ka ga wani malami ma za ka ji an samu wani malami ya fara ka ji labari an ce ya fara karantar da almajirai jawahir mani amma wallahi karshen sa bai zai bai iya ci gaba da shi karantar da shi saboda haka da wuya ka samu dan dariƙa wanda zai karanta jawahir ma'ani tun daga farkon sa har karshen sa ga malami na dariƙa tijaniya wallahi yana da wuya yana da wuya so saboda haka wannan yana daga cikin al'asbabu da yasa ba su barin ɗariƙar tijaniya irin aƙidu na kafirci na zindikanci da ke ciki ba su karatun littafan kuma ba sa karantar da littafan in ma mun zo muna bayani muna bayani abubuwan da ke ciki na kafirci sai su rinka cewa ainihin wato wani malami ya karantar da musu wani malami ya karantar da su wani ina muka karanto shi saboda mi sun san su ba su karantar da shi sa'annan kuma an zo ana kaza sai su ce ba a da nahu ba a da nahu ba a da luga ba a da kaza ko kuma su ce ai ɗarika tijaniya wai tana da ainihin wato istilahati waɗanda ainihin sai wanda ya san wannan istilahati shi zai zo ya karanta waɗannan littafan gashi ko su gashi na zo da shi a cikin littafin tambihu ulil albab mai maganganun ɗari biyar da hamsin da biyar inda ainihin ake bayani akan maganganun Ahmad Tijani cewa kowa na fahimtar maganganunsa to wannan shine to saboda haka <clears throat> wallati tubayyinu haqiqata ma ma huwa alaihi wato abubuwan da ke cikin ɗariƙar tijaniya cikin littafan wanda ke bayyana haqiqanin abin da tijani yake a kansa min a kufri wa shirka wa zandaka wanda ke bayani akan aqidu na kafirci da zindikanci da ke cikin ɗarikar, ba su karanta waɗannan littafan masalan abin da misalin malaman ɗarikar tijaniya fi hamli hadhihi kutub ga ɗaukar littafan ahmad tijani kamar salil himari ya milu asfara kamar jaki ne wanda ke ɗauke da littafai ba abin da suka sani ga waɗannan littafan babban abin da suka sani daga cikin waɗannan littafan shine dai kawai abin da Ahmad Tijani faɗa cewa ya karɓi wuridi daga <clears throat> Annabi sallallahu alaihi wasallam zikiri wanda ake yi sahi da mareke za a yi istighfari za a yi salati za a yi la ilaha illallah da sahi a yi so ɗari ɗari da yamma a yi so ɗari ɗari to za ga irin waɗannan abubuwa sun san shi sun san waɗannan abubuwa ko kuma wasu abubuwa na karamomi haka wasu abubuwa suna sanin waɗansu abubuwa na amma a karanta littafin a karantar da shi daga bango zuwa bango to wannan abu ne wanda yake yawo yata amma kun ga su ahlu sunna wato littafan da ahlu sunna malamai ahlu sunna suka rubuta ahlu sunna na karatun su kuma suna karantar da su littafan da Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ya wallafa zaka ga duk inda zaka samu makarantu na ahlu sunna za ka ga cewa ana karantar da waɗannan littafan littafan da Sheikh Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya rubuta za ka ga cewa idan ka zo makarantu na ahlus sunna za ka ga cewa ana karatu waɗannan littafan kuma ana karantar da su to in har akan gaskiya suke to me yasa ba za su hito su karantar da ainihin wato waɗannan littafan waɗanda ke kumshe da waɗannan aƙidu na kafirci na zindikanci me yasa ba su karantar da waɗannan al'umma waɗannan littafan sannan me yasa idan muka zo kuma muna bayani akan abubuwan da ke cikin waɗannan littafan su zo suna haushi suna jin haushi suna faɗa suna ainihin maganganu waɗanda ba su kamata ba dangane da mu akan an zo ana bayyana akidu na kafirci na zindikanci da Ahmad Tijani dasa a cikin zukatan mutane. To shi ne aka ce masalin misalin su da hadil kutubi ga ɗauka waɗannan littafai ka masalil himari mila asfara kamar jaki ne wanda ke ɗauke da littafai. Wa kasirun minhum da yawa daga cikin su juhalun jahilai ne amma fi hadil kutubi daga abin da ke cikin littafan. akwai wanda ya bugo min waya akwai wani wata magana da yanzu wani lokaci nake cewa gashi gashi gashi yake cewa ya rantse da Allah ƙarya nake waɗannan maganganun babu cikin littafin ni ce to ya zo ga littafin nan ya ya same ni ga su littafin na gaba gare ni zan gwada mishi ga abubuwan da ke ci lidhalika yunkiruna ma naqulu amma shaykhin saboda haka suke inkarin abin da muke faɗa dangane da shehunan su duk wani bayani da muke dangane da shehunan su da akidu na kafirci da zindikanci da muke bayani to sai su zo su nemi mana inkari akan ainihin watan abin da muke faɗa dangane da su. to sai abu na goma daga cikin dalilan da yasa 'yan ɗariƙa tijaniya ba su barin ɗariƙa tijaniya suke akan ɗariƙa tijaniya duk tare da cewa akwai aƙidu na kafirci na zindikanci a cikin wannan ɗariƙar amma dai suna akan wannan ɗariƙa ba su barin ta shine abu na goma shine lahi ta'ala lahum wa istidrajin da Allah ke yi musu mai haisu la yashuruna ta inda baku sani ba Allah ne musu istidraji Allah ne musu talala wayum diduhum Allah na dada su yana ba su bi amwalin Allah na ba su dukiya za ka ga yan ɗarika tijaniya suna akan wannan hanya ta bata sai ga Allah ya ba su kuɗi wa bani sai ga Allah ya ba su ƴaƴa wai wasu ma za ka gan cikin manya-manyan motoci. Wayil bisuna na'am, wayil suka roƙi Allah suka zo suka yi addu'a suka yi roƙi Allah sun kankanta da Allah sai su ga Allah na ba su wa zannu sai suka zaci bi zalika da wannan abubuwan da Allah yi musu ga rayuwarsu ta duniya annallaha yuhibbuhum wa yuhibbu tariqata tijaniya sai dalilin abubuwan da Allah yi musu ga rayuwar duniya istidrajin da Allah yi musu duniya yana ba su kuɗaɗe yana ba su ƴaƴa yana ba su wadata yana ba su lahiya ga manya-manyan gidaje suna biye da manya-manyan 'yan siyasa suna yi musu ayyuka suna yi musu tsafe-tsafe suna yi musu abubuwa daban-daban Allah subhanahu ta'ala ya kyale su yana ba su laya yana ba su kuɗaɗe yana ba su komai na duniya su roƙi Allah kuma Allah ya biya buƙatar to wannan abu da Allah kai musu istidraji ne Allah kai musu amma wannan ya ɗauke su ga suna ganin cewa kamar Allah na son ɗari ka shi yasa Allah ke biya musu bukatunsu suna zaton cewa kana yarzukun Allah na arzuta su ne li kaunin saboda kasance su kasance wasu ala hazihi tariqatil khabisa akan wannan ɗariƙa mummuna suna zaton dan suna akan ta shi yasa Allah ka basu su kaza har waɗanda an mawadata masu kuɗi daga cikin su ganin su kai dalilin ɗariƙa tijaniya Allah subhanahu wataala ya wadatar da su ya ba su kuɗaɗe masu yawa har wannan da nake magana cewa ya aika da wani shehi wajen miliyan talatin na saifa babban mai kuɗi ne abin da yake takama da shi shi ne gani yake saboda yana ɗariƙar tijaniya dalilin haka Allah ya shi mai kuɗi Allah ya shi mai wadata Allah ya shi ga gidaje ga gidajen mai gami gami gani yake saboda yana kan ɗariƙar tijaniya shi yasa Allah ya musu waɗannan abubuwa to sai dai walam ya tafaddanu ba su hankalta ba suka yi wayo suka gane su yan ɗariƙar tijaniya bi anna Allah cewa Allah kana yarzuku man haulahum Allah na arzuta waɗanda ke zagaye da su minan nasara kiristoci ba su tsaya suka duba ba ai akwai kiristoci masu manya manyan gidaje ai akwai kiristoci masu manya manyan shaguna ai akwai kiristoci waɗanda ke akan ma mulki Allah ya ba su mulki wasu kiristoci za ka cewa ministoci ne wasu kiristoci za ka cewa kirista ma ya zo ya zama shugaban kasa. za ka ga kirista ya zo ya zama ya zama wani jiragen sama ma gare shi ba su hankalta ba suka yi wayo suka gano cewa akwai kiristoci da ke zagaye da su waɗanda yake suna akan addini na kafirci cewa annabi isa Allah ne sun kafirce ma annabi Muhammad sun kafirce ma alkur'ani amma gashi Allah ya su masu kuɗaɗe wannan ba su hankalta suka gano wannan ba sa'an nan wa'il bisum libasa sihatu wal afiya ga su kiristoci ne ga su Allah ya ba su wadata ya ba su kuɗaɗe ya ba su lahiya kuma ya ba su ƴaƴa wa kuma Allah zai ba su min kulli ma sa'aluhu duk abin da suka zo suka roki Allah kuma sai ga Allah ya basu sai ga Kirista ya zo coci ya kira almasihu ya kira almasihu yana neman bukata ga almasihu sai haka kuma daga baya cikin ikon Allah subhanahu wataala abin da ya nema din nan sai haka Allah subhanahu wataala ya biya musu bukatarsa kila mulki yaka son sai yaka ya zan gwamna ko sai yaka ya zan shugaban kasa ko ko son yaka ya zan minista sai ya zo coci ya ce ai mai addu'a ko ya zo coci ya yi addu'a ya roki almasihu don ya zan don ya zan gwamna ko don ya zan minista ko don ya zan kwamishina amma sai ga Allah subhanahu wataala ya masa istidraji sai ga Allah ya biya mishi bukatarsa an fahimta kaga wannan sai wannan yana daga cikin abin da ke sa su kansu kafirai suna akan kafircin su sai su rinka ganin kamar abin da suke akan shi kamar dai Allah na so ne tunda suna ganin wasu bukatun su Allah na biya musu bukatun su to su ɗan ɗariƙar tijaniya ba su tsaya suka yi la'akari da irin yadda waɗanda ke kiristoci da ke zagaye da su su ma Allah subhanahu ta'ala na ba su abu na duniya sai ya zama su yan tijaniya dalilin Allah na ba su abubuwan su na duniya yana biya musu bukatun sai su rinka ganin cewa kamar saboda suna kan wannan ɗarika ta tijaniya shi yasa Allah ke biya musu bukatun har yanzu kuma su waɗannan yan tijaniya walam yatafaddanu ba su yi kaifin hankali suka fahimta ba aidan kuma bi qaulihi ta'ala da magana Allah maɗaukacin sarki da yake cewa a ya sabu ni shin suna zato ne annama numiddun abin da muke daɗa su da su bihi da shi min malin na ƴaƴa dukiya da muke ba su? wa banina da kuma yaya da muke ba su? shin suna zaton cewa abin da muke su? nusari ulahum fil khairati muna yi musu gaugawa ne ga ayyuka na alkhairai muna so musu da alkhairi ne Allah ce bal a ala yashuruna basani ban saboda haka duk in ka kasance akan hanya wadda ta karkata duk abin da Allah subhanahu ta'ala ke baka ga rayuwarka ta duniya kar ka yi zaton cewa wai Allah na son ka da alkhairi shi yasa yake baka waɗannan abubuwa wala bi qauli haka kuma bi qauli rasul sallallahu alaihi wasallam basu tsaya suka yi tunani ba dangane da maganar manzo sallallahu alaihi wasallama kama ja fi hadisi abdullahi ibn eh, mas'ud kama yazo da yadda yazo cikin hadisin eh, eh, abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu Allah ya dade shi <coughs> abdullahi ibn mas'ud yana cewa <coughs> manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah lalle Allah yudi duniya Allah na bada duniya man yuhibbu ga wanda yake so wa man la yuhibbu da wanda Allah baya so duk Allah na bada shi duniya wala yudil iman amma Allah baya bada imani illa man man ahabba sai wanda Allah so shi kawai Allah ka ba imani to wannan shine abu na goma daga cikin abubuwa goma sha biyu wanda shi yasa yan ɗariƙar tijaniya ba su barin ɗariƙar tijaniya shi yasa suke bin Ahmad Tijjani abubuwa goma kenan to sai abu na goma sha ɗaya wanda yake shine na ƙarshe ga <clears throat> darasin mu na yau <clears throat> abu na goma sha biyu <clears throat> za mu jinkirtar da shi insha Allah sai sati mai zuwa abu na goma sha biyu saboda shi abu na goma sha biyu yana tare da rassa da yawa yana tare da abubuwa da yawa wanda a tare da shi saboda haka shi za mu jinkirta sai sati mai zuwa to abu na goma sha ɗaya daga cikin ainihin watan abubuwan da yasa yan ɗariƙa tijaniya da malamansu da almajiransu su ba su barin ɗarika tijaniya shine imanuhu imanin da suka yi wa tasdiqun da gaggatawar da suka yi bi akazibi zu ama'in da ƙaryace ƙaryace manyan su wa hiya za'amun shine riyata wasu annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ba da wafati bayan rasuwarsa wa liqa'i rabbi da kuma haduwa da ubangijinsa yumkinu ru'yatu yana yiwa a gansa wa ruju'uhu da kuma wasa ila duniya ila duniya zuwa duniya wannan yana daga cikin abin da yasa ba su bari ɗariƙar tijjaniya saboda mi sun yi imani da ƙarece-ƙarecen da ake yi cewa annabi sallallahu alaihi wasallama bayan rasuwarsa zai iya dawo duniya li ya shar'a shayan domin ya shar'anta wani abu lam yakun mashru'an min qablu abinda ba a shar'anta shi tun ne aw yajaddidu shayan ko yazo ya ƙara jaddada wani abu mimma ja'a bihi daga cikin abinda da yazo da shi min qablu tun ne wa hadha huwa dinu sufiyati umuman wannan shine addinin mabiyan hanyar sufaye gaba ɗaya duk inda ka samu wanda ke bin hanyar sufaye yana da aƙida cewa annabi zai iya dawo duniya kuma ya shar'anta wani abu duk inda mabiyan hanyar sufaye suke na akan wannan aƙida wa hadha wannan ƙarya ce waftira'un ala Allah da kun ƙarya a jingina ga Allah li'annahu law kana yumkinu zalika da yana yiwa haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake dawowa bayan rasuwarsa Lara ra'atuhu fatimatu bintu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da diya ta ciki ne da ta ganai da diya tai ta ciki ne fatima da ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwarsa walau sallallahu alaihi wasallam da annabi sallallahu alaihi wasallam ya san cewa annahu sai yarju ila duniya cewa shi da sannu zai dawo duniya marratan saniya karo na biyu bada da bayan rasuwarsa la akbara bihi ummatu da ya ba al'umma labari cewa zai dawo bizalika da wannan qabla wafati tun kafin ya mutu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya san cewa bayan mutuwarsa zai dawo duniya don ya kawo ma wani wani abu ko don ya zo mu mutane da wani abu to da ya gaya ma al'umma tun kahin rasuwarsa ya ce to bayan ya mutu zai dawo kama akhbara bin nuzuli Isa ibn Maryam alaihi salatu wassalam alaihi salam kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari cewa annabi Isa zai dawo zuwan annabi Isa duniya ya sake dawowa da a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake dawowa wanne ne ya yi muhimmanci kaga zuwan annabi zai yi muhimmanci tunda shine khairu shine afdalur rusul shine sayyidun sayyidu waladi adam shine shugaban ƴaƴan annabi adam zuwansa zai yi muhimmanci zuwa ga ainihin wato yadda zuwan annabi annabi Isa da a ce manzon Allah zai dawo amma ya aka yi manzon sallallahu alaihi wasallam ya bada labari cewa annabi Isa alaihi salam zai dawo amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai hudu cewa shi zai dawo ba kaga kenan duk wanda yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo duniya to tabbas wannan mutum makaryaci ne shi yasa ba a taba samun mutum wanda an mai gaskiya ba daga cikin magabatanmu wanda an san shi da gaskiya wanda ya taba cewa ya ga manzo sallallahu alaihi wasallam ya kazata lamana sai waɗanda an makaryata dama an san su da ƙarya su ne ke cewa sun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kaza tallama namu walam taqaru yatuhu ba'da wafati alaihi salatu wassalam bayan rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallama wato ganin sa bai auku ba ya kazatan walke li ahadin kowane mutum mina sahaba daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam wa tabi'ina da kuma tabi'ai wa tabi'i tabi'ina da kuma tabi'i tabi'ina duk ba a taba samun wani wanda ya ya ga manzo Allah ya kazatan lamu namun ba wa kadhalika lam taqali ahadin min salihin haka kuma mutanen kwarai almarufin bi sidqi waɗanda an san su da gaskiya ba wani wanda ya taɓa cewa ya ga annabi sallallahu ya kazatan lamana ba ga Imam Bukhari, ga Imam Muslim, ga Abu Dawuda, ga Nasa'i, ga Tirmizi, ga Ibn Majah, ga, eh, eh, ga, Imam Malik da sauran malamai waɗanda an san su salihan mutane ne an san su ba wani wanda daga cikinsu wanda ya taba cewa ya ga manzo sallallahu alaihi wasallam ya kazatan lama nama inna madda zalika ashkhasun ma'rufuna bil kazi waɗanda suka yi da'awar cewa an ga manzo sallallahu alaihi wasallama ya kazatan lama naman to mutane ne waɗanda yake dama an san su da ƙarya wabtira'un da kagen ƙarya alallahi ga Allah wa ala rasuli da kuma manzon sa sallallahu alaihi wasallama walau raja alaihi salatu wassalam da a ce annabi sallallahu alaihi wasallam zai dawo duniya alal fardi bisa ga ta a ce manzo Allah bayan rasulsa zai dawo duniya la taqtasu yatuhu litijani faqad ganin sa ba zai kebanta ga Ahmad Tijani kawai ba da a ce annabi sallallahu alaihi wasallam zai sake dawowa duniya to baya wa a ce Tijani kawai ka gani ne ba wanda zai ganshi sai shi bai yiwa kuma inda za ka gano cewa ƙarya Tijani yake duk magana da yake ce ya ga manzo sallallahu alaihi wasallama Aliyu Harazimi da ya rubuta masa jawahir ma'ani bai taɓa cewa shi ya ga manzon Allah ba. Haka almajiran Ahmad Tijani waɗanda suka yi masa rubutu akwai Muhammad Almashari an gane ko akwai ah, ah, Muhammad At-Tayyib As-Sufyani wanda ya rubuta Ifadatul eh, Al-Ifadatu Al-Ahmadiyya li Murid Sa'adat Al-Abadiyya duk waɗannan suna cikin manya-manyan almajiran ainihin Ahmad Tijani ba wani wanda ya taɓa cewa ya ga manzo sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wajen Ahmad Tijani ba wanda ya taba cewa haka ko a samu wani daga cikin bayan waɗanda a samu wani ya ce lokacin da manzon Allah bayan ku sun ce ranar Juma'a da ranar Litinin duk inda Ahmad Tijani yake sun ce manzon Allah na biye da shi tare da mala'iku guda bakwai to mun ji mala'iku shi mala'iku bai yiwa a ga mala'iku tunda mala'iku halitta su daban take to ya aka yi shi manzo sallallahu alaihi wasallam bashar ne mutum ne mai gangar jiki yana da jiki yadda Allah ya halicci mutane da jiki shi ma manzon Allah haka yake da jiki yana da kawahu yana da hannuwa kuma mun san sa na Madina ya aka yi ya taso daga kabarinsa har ya zo kasar Fas ya zo wajen Ahmad Tijani har ya to litinin da juma'a tun daga hitowa alhijir har faduwa alhijir manzon Allah na tare da Ahmad Tijani amma a ce duk garin fas gaba ɗaya ba wanda ya taɓa ganin manzo sallallahu alaihi wasallam in ba ƙarya ba aina uqulukum ayyuha tijaniyuna ya'yan tijaniya ina hankulan ku yake ina hankulan ku yake shi yasa Allah subhanahu wataala ke bayani dangane da yan wuta lokacin da aka sa su a cikin wuta wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabi sa'ir fa tarahu bi dhanbin fasuqan li ashabi sa'ir za su ce da mun kasance <clears throat> law kunna nasma'u wa qalu na sumau nasma'u aw na'qilu ma na fi ashabi sa'ir da mun zan muna ji ko muna hankalta da mun zan cikin asabin sa'ir ba saboda min abu ne karara wanda yake hankali ma bai ɗauka. a ce wai annabi sallallahu alaihi wasallama <clears throat> bayan rasuwarsa a ce ya dawo kuma a ce dawo wa gada kuma a ce ya zo da abin da ainihin wato yake daidai da ainihin wato alkur'ani so dubu shida wanda bai ba sabai ba bai gaya masa bai ba yana da abin da daidai da alkur'ani su shi da bai ba mata ne bai ba sabai ba bai ba fadima ba wannan ina hankula ku yake ya ku yan tijaniya wannan kawai bai isa ba ku san cewa Ahmad Tijani makareci ne da kun magana da yake faɗa cewa wai manzon Allah ya ce masa shi manzon Allah shi ya wallafa jawahirul ma'ani jama'a jawahir ma'ani da ke ɗauke da shirme a kafirci wai a ce manzon Allah shi ya wallafa shi da kuma cewa manzo Allah ya bashi labarin cewa salatul fatiha na daidai da alqur'ani sau dubu shida sai ga shi da kanshi ya yi maganganu daban-daban mai nuni cewa karatun alqur'ani karatun alqur'ani ya yi salatul fatiha kaga kenan maganar da yake takaman manzo Allah ya ga mishi cewa salatul fatiha na daidai da alqur'ani sau dubu shida kenan shi ma bai yi imani da wannan magana ba kaga kenan ya yi manzo Allah karya to alal fadi akan cewa an kaddara ta cewa <coughs> manzo Allah ya dawo duniya la taqtasu ru'yatuhu li tijani faqat ganin sa ba zai keɓanta ga tijani kawai ba wala li mashayikh sufiyyati faqat haka kuma zai keɓanta ga shehunan ɗariƙun sufaye ba masu yin ƙarerayin cewa sun ga manzo sallallahu alaihi wasallama duna baqiyatil umma ba tare da sauran al'umma ba li'annahu domin shi annabi sallallahu alaihi wasallam rasulun manzo ne ila kafatin nas zuwa mutane baki daya la ila mashayikh sufiyyati faqat ba an aiko shi ne zuwa ga shehunan ɗariƙun sufaye kawai ba ba gare su kawai aka aike su ba ba gare su kawai aka aike shi ba to wannan shine abubuwa goma sha ɗaya waɗanda ainihin waton su ne sanadiyar dalilin da yasa 'yan ɗarika tijjaniya ba su barin ɗarika ta tijjaniya abu na farko shine iradatullahi alkauniya alkadariya wato irada ta Allah nuhin Allah wanda ya hukunta tun azal idan ya hukunta cewa mutum dan wuta ne to la mahalata zai zan dan wuta iradatullahi alkauniyya wannan shine abu na farko abu na biyu shine tazinu shaytanu li tariqati eh, tijaniya wato kawata wadda ainin <coughs> shaytan yake yi ma <coughs> wannan dariqa ta tijaniya abu na uku shine suna takalidi ga ubanninsu da kuma family ɗinsu waɗanda sun kauce ma manhaja ta littafin Allah da sunnan manzo <coughs> abu na hudu suna taklidi ga malamansu da kuma abokansu waɗanda suka kauce ma manhaja ta littafin Allah da sunnan manzo abu na na na na abu na hudu kenan abu na biyar rashin sanin hakikanin tauhidin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi daga wurin Allah abu na shida shine bin son rai da kuma rashin <coughs> ikhlasi tsarkake ibada ga Allah subhanahu wataala <coughs> abu na bakwai shine son ɗaukaka da son duniya da karkata zuwa ga duniya abu na takwas shine karancin fahimta da kuma ainihin riskuwar abubuwan da abubuwa waɗanda a daidai abu na tara shine rashin karatun littafan shehunansu da kuma karantar da littafan abu na goma shine istidajin da Allah subhanahu ta'ala yake musu ta inda ba su sani ba abu na sha ɗaya shine imanin da suka yi da gaskatawa da suka yi cewa wato karece karecen da shehunnin su ke faɗa cewa yana yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwa sai ya dawo duniya to abu na sha biyu da bubun karanta wanda ke sati mai zuwa zamu karatun sa shine ainihin abu na goma sha biyu shine ma ja an Ahmad Tijani min dajili wato abubuwan da ya zo daga Ahmad Tijani na dajjalanci da kuma ganganu na ƙarya da kuma ganganu na rudi da yaudara da ainihin wato yayi mabiyansa to wannan yana ɗauke da abubuwa daban-daban da za mu kawo fiye da abubuwa guda hamsin na Ahmad Tijjani wanda dukkaninsu za mu kawo su maganganu na rudi maganganu na yaudara maganganu na zamba maganganu na cin amana da ya mababiyansa domin a yadda da shi domin a bisa domin a bi aƙidarsa to waɗannan su ne za mu kawo insha Allahu sati mai zuwa karatun da za mu yi idan Allah subhanahu wa ta'ala ya gwada muna sati mai zuwa to da nan zan ce insha Allah za mu dakatar da karatunmu na yau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 Allah ya iya muna baki daya Allah ya muna yin domin shi ne jama'a sai da kuma kokari da kuma bibiyan da ake muna Allah muke rokan ya sa mu dace baki daya ah, za mu bude phone lines nan insha Allahu mun bude phone lines nan kowa zai ya shigo ya nemi karin bayani ko kuwa fashin baki ah, abinda Allah ya sawa kama malam ah, zai muna shi da ikon Allah. Uh, muna godiya sosai jama'a kuna tare da mu kan Isha FM uh, eh, kan gidan hujja hujjanka ta kwace ka domin nan ba mu kame kame hujja ni zalla Allah ya saka muku da alkhairi za mu sanya ba ce so mu doki kwalan farko cike ko su Allah jama'a muna eh, wato muna gaya ma jama'a duk wanda zai shigo domin ya kalubalace malam ya yi hankuri ya shigo da littafi ya yi ya shigo da littafi ya karanta malam ya karanta domin mu masu saulara mu kara fahimta amma ka shigo da kai zan saukar da kai ba wai an raina ka ba ne domin ana so yabin da ilimi ne muna godiya sosai shek da irin kokarin Allah ya saka da Allah mu duka muna yin domin shi ne Allah ya ba mu ya hada mu Amin ya Allah. Allah, ya Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Malam Muhammad Allah ya saka muku da alkhairi. Amin sunan ka daga Ramadan. Kuma malam Allah ya saka masa da alkhairi wannan babban gudunmawa da yake bayarwa. wallahi karatu ya fita sosai kuma bayanai ma kusan sai dai a ɗauko wasu bayanan daga bakinsu ma a tabbatar da abin da malam ya rubuta a littafi. Yanzu a bayanin da malam ya yi a littafi ya ce ‘yan Tijjaniya ba su san ma hakikanin tauhidin da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama da shi ba. wallahi wannan maganar da malam ya faɗa wallahi magana ce tabbatacciya gaba ɗayansu ba su ma fahimci tauhidi ba yanzu haka zan ɗan sa mana wani wanda yi sunansa malam munir koza malami ne a ɗariƙar tijjaniya shi yana ƙalubalantar wai ahalin sunna wai mu ne ba mu fahimci tauhidi ba sai ce wai abin da ake nufi da tauhidi shine haɗa Allah da manzan Allah. Da Allah tsaya na ɗan sa shi don mutane su saurara su. Insha Allah ga shi nan. Minti biyun ka sauran da ya. In ma'anar tauhidi, in ba ka sani ba daga yau ka sani, shine haɗa Allah da annabi. A lokacin da kake ƙoƙarin raba Allah da annabi, a lokacin ka rusa tauhidi. Daga duk masu da awar tauhidin nan suna ganin wani abu na hakkin Allah ko na hakkin annabi wallahi suna rusu tauhidi. Ka ji ko? Na'am na'am. Wai ma'anar tauhidi shine haɗa Allah da annabi. Malam zan zan malam Muhammad zan turo maka full sa sai ka sa wa mutane shi sosai don su fi jiya na. Wai wai ma'anar tauhidi shine haɗa Allah da annabi. dan Allah ina ka taɓa jin a wani littafi ya isa a cikin littattafan magabata da wani daga cikin magabaci ya faɗi wannan maganar cewa ma'anar tauhidi shine haɗa Allah da annabi. Tauhidi fa kalmar daga wahada yuwahidu tauhidan daga wahada ne yuwahidu tauhidan wato kadaitawa kadaita Allah shi kadai cikin rububiyarsa cikin uluhiyarsa cikin asma'ihi wa sifatihi haka ake so ka kadaita Allah amma waɗannan mutanen sabida ha'inci da ɓata addinin musulunci wallahi cikin rububiya sai da Allah Allah da sallallahu alaihi wasallam shirka cikin uluhiyya sai da suka yi wa Allah da manzon sai da suka yi wa subhanahu cikin rububiya sai da suka yi wa Allah subhanahu ta'ala shirka amma yanzu kaga wannan ya fito yace wai haƙiƙanin wai tauhidi shine hada Allah da Annabi to kaga gashi kaga kamar yanda wannan ya faɗa to shine ga abin da malam ya, ya, karanto inda Shehu Ibrahim yake cewa haqiqatu tauhidi la tudraku ma dumta taqulu mawjudun Allahu fa samma sunani aina tauhid. Wai haƙiƙanin tauhidi ba za ka riska ba, ba za ka riska haƙiƙanin tauhidi ba matukar za ka ce Allahu maujudun. Madunta ta ƙulu maujudun, ka ce akwai wani samamme. Allahu maujudun Allah ma samamme, fa samma sunani. Akwai ababen halitta, akwai kuma Allah, to kaga abubuwa guda biyu ne. Sabida haka kaga baka kadaita ba, sai ka dawo ka ce da abubuwan abin da Allah ya halitta, da Allah duk abu ɗaya ne. To mu kuma ahalus sunna duk lokacin da zaka ce da Allah da abin da Allah ya halitta abu ɗaya ne, to wannan shine ainihin kafurci. Kuma shine kafircin da dukkanin dukkanin annabawan Allah suka fito suka yaƙe shi suka hana sabida me sabida annabawan Allah sun zo sun tarar ana bautar gumaka su kuma kafirai a wancan lokacin suna ganin babu laifi dan an bautata wa gunki kuma a zo a bautata wa Allah ma har suke cewa ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa to yanzu wani kuma ya zo ya ce maka da waɗannan abubuwan da aka yi Samun ɗin nan da kuma Allah duk abu ɗaya ne sai ka haɗe su sun zama ɗaya sannan kai tauhidi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ina ka samu wannan karatun wallahi wannan karatun ba zai fito daga littattafan magabata ba ba zai fito daga cikin littattafan magabata ba tun daga kan a'immatul huda ɗin nan imamu malik imamu shafi'i imamu abu hanifa imamu ahmad bin hanbal ba yanda za a ji irin wannan karatun daga wajensu Wannan karatun ya samo asali ne daga Ibn Arabi. To kuma waɗannan suka zo suka mara musu baya. Sai in ana magana sufanci sai su ce wai su ma sufaye ne irin irin irin sauran sufaye na datan. Wannan wallahi duk ƙarya ne. Saboda haka wallahi <coughs> tauhidin daban tauhidinsu daban. Wannan shine babbar ma'arakar da <coughs> muke wannan shi ne babban ma'arakar da muke so su fahimta su ɗin ba su san ma tauhidi ba ba su san tauhidin Allah ba wallahi ba su fahimci tauhidin Allah ba abin da muke ta kokawa su fahimta fahimta kenan su bar mutane a koya musu tauhidin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya koyar da al'umma shi ولقد بعثنا fi كل ummatin رسولا أن اعبدوا الله To wannan mutumin dai shi Munir ko ɗin nan, shi ne dai kuma ya kuma fitowa malam. Saboda yadda za ka san bai fahimci ma tauhidi inda ya sa gaba ba, wai sai ya ce ina mutumin nan da ya tsaya gaban kabari yana roƙon mai kabarin. Yanda yake yake cewa hmm, an shiga cikin wani yanayi an shiga cikin hali Najeriya fetur ya yi tsada kun saba kawo mana ɗauki ku kawo mana ɗauki yana roƙon mai kabarin wai sai ce wannan babi ne na istigasa amma a shi sai ce shi ba zai yi wannan abun ba ya yadda kuskure ne amma yadda muka ɗauki kuskuren muka ce shirka ne muka ɗauki babin istigasa muka sanya shi a cikin babi na aƙida na tauhidi wai wai babul istigasa din nan wai a babin fiƙihu yake Malam Muhammad. Wai a babin fikihu wai ake sa wannan babin istigasa. Malam Habibu, Malam Habibu gusa yanzu dan Allah babin eh. istigasa a babin fikihu yake? Ah, ina karkashin tauhidi ne. Yana karkashin tauhidi ne. Yana karkashin tauhidi ne. Da na sa muku muryarsa wallahi mm. da saji shi yana cewa wai wai babu ne na istigasa. Wai kuma babin istigasa ba za a ce mutum ya yi shirka ba. sai dai a ce mutum ya aikata haramci ai shi yasa shi yasa malam malam kaki su nace duk inda zaka samu dan ka tijjaniya ba ka taɓa samun wani malami yana wa'azi cewa idan zaka roko Allah kawai zaka roko baka roƙon shehi baka taɓa jin sun ce haka wallahi ba sa faɗin haka ba sa faɗin ba sa faɗin ka saurari wa'azin su eh, misalin ka ce a misali kamar ka ga gashi rubuce a cikin littafan su idza masaka zamanu yawmun bidaimihi fanadi ayatu jani aƙidar su ita ce duk halin da ka shiga kana iya kiran matacce ita ce aƙidar su kaga ba su da tauhidi babu basan ce basan cewa kiran matacce ya agaje ka da kiran gumki ba bambanci tsakani tunda haƙƙin Allah ne ka doka nan ka ba gumki nan ma haƙƙin Allah ne ka doka ka ba wani matacce ba bambanci da wanda ya kira lata da uzza da wanda ya kira wanda ke cikin kabari ba su da bambanci duk sun shirka da Allah ne wannan ba san shi ba sai yan ɗari kun tijaniya ba san wannan ba wallahi ba san wannan ba ba san wannan ba su an kore wannan ana ganin wannan din ba daidai ne shi yasa abin da ya ban mamaki wai sai ya ce wai ya yadda abin da mutumin ya yi kuskure ne amma duk da ya yadda kuskure ne amma kuma wai mu mutanen mun kai shi abin matsayin shirka wai bai kai shirka wai wannan ma ba a babin aƙida yake ba a babin yake nace to kaji inda inda laujen yake Wannan abin shi ne suka rubuta a cikin littafinsu Shehu Tijjani ya ce, idan ka shiga bala'i ka kirawo shi. Mm. Muridi iza ma kana sharkan wa magariban a gisuhu iza ma sarafi ayyibal da shi. Ana li muridi hafi ya wa aharisuhu min kulli sharrin wa Ya Yace ni ga muridina zan iya kiyaye masa zan kare masa abin da yake jin tsoro. Wa a Harisuhu kuma na kiyaye shi ga dukkanin sharri da wata fitina ga kuma wannan izamar saka zamani yawan bi zai bihi fanadi ayati jani kaga wannan shirka ce tsantsa shirka ce tsantsa babu wani wanda ake gasa da shi neman taimako cikin abin da ba mai iya yi sai Allah wallahi ba wanda ake yi a wajensa sai Allah subhanahu wa ta'ala amma kaga sun suna yi a kabari sun zo suna yi ga matattunsu sun zo suna yi ga abin nan gashi nan shegunansu gaba ɗaya waɗannan abubuwan duk aikin su kenan duk aikin su kenan su dinga yi su dinga yi kaga wannan yana kiran shehu tijjani wannan yana mm. kiran shehu ibrahim wannan yana kiran kaza wata wani mm. lokacin kuma kaga kuma shegunan suna kiran manzon Allah mm, kaga duk waɗannan abubuwa abubuwa ne wanda wanda bai fahimci tauhidi ba wallahi shine yake wannan aikin Allah ya sa mu malam Allah ya saka da Allah ya saka da masha Allah Allah ya saka da alkhairi malam kakis Allah ya saka da alkhairi Allah kakis Allah ya iya baki da jama'a mun doki kwala kuma na gaba insha Allah assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh na mai magana sunana Idris Ilyasu Idris Malam Muhammad ina ma fatan alkhairi da addu'ar Allah subhanahu wa ta'ala da alkhairi ya dora <clears throat> kyawawan ayyuka a cikin mizani na hasana ta ran tashi alkiyama ya sa mu amfana gaba daya ina wa babban malamin mu kuma uba a gare mu a Sheikh Muhammad Habibu Jibril Gusau <clears throat> ina masa fatan alkhairi da addu'ar karuwar lafiya da imani da albarka da kuma tabbatuwa akan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Amin ya Allah Allah ya karbi addu'a muna godiya. Idi ya samu amfana da abin da Malam yake karantar da mu. Amin amin Allah ya karba Karatun yau yana da matukar amfani duba da yadda Malam ya fito mana da dalilan da ya sa su 'yan Tijaniya suke wato ainihin tamassuki ga wannan hanyar har ma in an kira su zuwa ga abin da yake daidai suke zuwa ga abin da yake daidai su wato dage akan wannan zan mai da hankali akan abubuwa guda biyu ko uku a gurguje abu na farko kamar yadda malam ya ambata malam kaki su shi ma Allah saka masa da alkhairi ya zo ya yi bayani tabbas wato <clears throat> yan tijaniya har ma da malaman tijaniya ba su san tauhidi ba da ma'anar in ma sun san shi to bai dame su ba shi yasa masu a wajen su tauhidi yana da wani irin ma'ana sabanin tauhidi da aka yi istinbadin sa a cikin wato ainihin nusus na shari'a kitabu sunna idan mun ka kalli abin da aka faɗa cikin jawahirin ma'ani bugun darul fikir shafi na ɗari da saba'in juzu'i na biyu kenan za mu ga suka nakalto magana na ibnu arabi inda yake cewa mawahada faqad alhada cewa su a wajen su ma duk wanda ya yi tauhidi to haƙiƙa ya yi ilhadi sai aka tambaye shehu tijjani menene ma'anar wannan abin da shi ibnu arabi ya faɗa kamar yadda suka yi masa malakabi da shekul akbar wal kibritul ahmar babban shehu kuma jan tauraro ishara zuwa ga wato yanda yake da girma da kuma daraja a wajen su su kenan sai suka kawo wannan magana to sai aka tambaye shehu tijjani me zai ci gaba da wannan to shehu tijjani a cikin amsar da ya bayar shine idza wahada al-arif bi tauhid al-amati faqad kafara Eh, wai idan har arifi ya yi tauhidi da irin tauhidin amawa to hakika mm. ya yi ilhadi kamar yadda idan shi ma ami ya yi tauhidi da tauhidin arifi to hakika shi ma ya yi ilhadi sai ce ya ami kafara abin da ake nufi da mm. ilhami shine wato ainihin kafirci alkhuruju alal jadatul mustaqima fita akan turba wacce take ta daidai mutum ya kafarta wanda idan muka koma shehu ibrahim inyas a cikin littattafansa kamar kashiful ibas kamar jawahir rasail ya yi bayanin me yake nufi me suke nufi da tauhidi na gama gari kamar yadda ya faɗa a cikin jawahir rasail juz'i na biyu shafi na sittin ya ce tauhidi ya kasu kashi uku yana da lubbu yana da kishiru yana da lubbu yana da lubbun lubbu kamar yadda ya ambata ya ce wato shi tauhidin amma shine wato ainihin shi kishiru din shine la ilaha illallah wanda shi ne tauhidi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karantar da al'umma sai ya dora su a kai kore duk wani abun bauta da ma'anar rashin cancantar wannan abun abota masa da kuma tabbatar da bauta ga Allah subhanahu wa ta'ala bisa cancanta wannan shi ne abun da su 'yan tijaniya suka ambata masa da tauhidi na gama gari to mun ji tauhidi na gama gari to su a wajensu idan arifi Eh, idan arifi ya yi tauhidi da irin wannan la ilaha illallahu to a wajensu ya kafirta yayin da mu kuma a wajen mu tauhidin mu shine ka wahada Allah subhanahu ta'ala cikin ababen da suka zamto haƙƙin Allah ne subhanahu ta'ala. in ma cikin uluhiyarsa subhanahu ta'ala, da ma'anar duk wani nau'in bauta wajibi ne ka tabbatar wa Allah subhanahu ta'ala shi shi kaɗai. kada ka haɗa Allah subhanahu ta'ala da wani a cikin bauta kamar yadda nusus wato na shari'a suka wato ainihin bijiro game da wannan mas'alar nan nan cikin suratul fatiha mukan karanta cewa iyaka na abudu wa iyaka nasta'in muhalli shahid iyaka na abudu kai kadai muke bauta mawa Allah subhanahu ya yi hani a cikin abauta ma wani wanda ba Allah subhanahu wataala ba cewa wato wala ta'budu min dunillahi ma la yadurruka kada ka wato ainihin bauta ma wani wanda ba Allah ba wanda ba zai cutar da kai ba haka zalika ba zai amfane ka ba Allah subhanahu wataala ya hane mu da mu saka masa kishiyoyi wala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun da sauran ayoyi ga sunan rututu da suke ishara zuwa ga wahada Allah subhanahu wataala shi kadai a cikin bautansa to a tijjaniya ba haka bane a tijjaniya su suna da aqidar cewa idan wani yayi sujjada ko yayi bauta ga wani Allah subhanahu wataala to wannan bautan nasa da wannan sujjadar Allah ya mawa haka suka faɗa a cikin jawahirin ma'ani bugun darul fikir shafi na wato 76 inda suke cewa fa kullu abidin aw sajidin li ghairillahi fi zahiri fama abada wala sajada illa lillahi ta'ala li'annahu huwal mutajalli fi tilkar albas cewa wai duk wanda yayi sujjada ko yayi bauta ga wani wanda ba Allah ba a zahiri wannan bautar tasa wannan sujadar tasa ba kowa ya mawa ba sai Allah dalili kuwa shine wai Allah ne ya yi tajalli ya bayyana a cikin wayannan ababen motar kenan kaga su sun saba ma da sauran wato ainihin musulmai mabiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a aqida cewa su a wajen su hatta sujjada da bauta ga wani Allah wannan bautan da wannan sujadan Allah aka mawa mu kuma mun tabbatar cewa Allah subhanahu wataala ya hane mu mu je mu yi sujada ga wani Allah ya ce la tasjudu lishamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahu in kuntum iyyahu ta'budun wannan mm. a tauhidi na uluhiyya kenan idan ka zo tauhidi na rububiyya wato hassasa Allahu subhanahu wataala cikin ayyuka da kuma kasancewar shine ya mallaki komai da kowa kamar yadda zan yi amfani da suratul fatiha wanda ita ce kusan kowa ya santa Allah subhanahu ya yi ishara cewa shine rabbul alamin Alhamdu rabbul alamin godiya ta tabbata ga Allah wanda yake ubangijin talikai saboda haka Allah subhanahu shi kadai ne wato a cikin mulkin sa shi kadai yayi halitta ba shi da abokin tarayya a cikin gudanar da abubuwa ba wanda yake tare da shi cikin tasrifi da kuma jujjuya abubuwa da azurta wanda ya ga dama da wato ainihin kwace wato arziki daga wanda ya ga dama da ɗaukaka wanda ya ga dama da kuma wato ainihin yin ƙasa da wanda ya ga dama kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ambata mana cikin suratul Isra cewa wa qulil hamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan sai ce wa lam yakul lahu sharikun fil mulki Allah subhanahu wataala bai da wani abokin tarayya a cikin mulkin sa wannan tauhidi na rububiyya kenan irin wanda manzo sallallahu ya karanta da al'umma sai ya dora su akai sabanin tijaniya a tijaniya akwai wani yana nan wanda wai sunan shi kutubi wanda yake matsayi na kutubaniya shine yake tare da Allah subhanahu wataala cikin zartar da hukunce hukunce kamar yadda ya zo cikin jawahirin ma'ani bugun darul fikri shafi na wato ainihin a ɗari da hamsin da takwas wanda yake da darar kutubul ilmiya kuma shafi na ɗari biyu da casa'in an tambayi shehu tijjani akan hakikatul kutubaniya wanda daga cikin amsar da ya bayar shine shi wannan wanda yake matsayin hakikatul kutubaniya yace hiyar khilafatul uzma anil haqqi mutlaqan fi jami'il wujudi jumlatan wa tafsilan حينما كان الرب إلها كان هو خليفة في تصريف الحكم وتنفيذه ثم قيامه بالبزخية العظمى بين الحق والخلق فلا يسب إلى الخلق شيء كائنا ما كان إلا بحكم القطب وتوليه كازما بابا وانا أبو وانا زي زوزوا أغا قومي يا يايكي يكي سيدا حكمت وانا قطب سيدا جنجن وستغا وانا أبو سيدا واتو أين فن يدد وانا أبو هرما سيكي حينما كان الرب إلها تنسان دا أبنجي ويزم الله Allah to shi wannan kutubi yana tare da Allah cikin zartar da hukunce-hukunce da kuma wato ainihin yin tasarrufinsu to haka nan kishiya ake so a yi wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake Allah ya ɗaukaka gabarin wannan sai kuma abu na ƙarshe a cikin tauhidi wanda shine tauhidi hassasa Allah subhanahu wa ta'ala a cikin sunayensa da sifofinsa kamar yadda Allah subhanahu wataala din ya hassasa kansa inda Allah yake cewa wato walam yakul lahu kufuwan ahad babu wani tamka ga Allah subhanahu wataala laisa kamithlihi shay'un wa huwa samiun basir kamar kamar Allah ma babu kuma Allah yana ji ko kuma Allah mai ji ne kuma shi mai gani ne Allah ke cewa hal ta'lamu lahu samiya shin ka san wani ma irin Allah subhanahu ta'ala ka taba jin wani irin Allah subhanahu ta'ala to kaga Allah subhanahu ta'ala ya khassasa kansa da siffofinsa da sunayensa wannan shine abin da manzo Allah sallallahu ya karantar da al'umma su ya dora su akai cewa su wahada Allah subhanahu wa ta'ala a cikin sunayensa da sifofinsa su ji cewa ba wani wanda ya isa ya dauki wani suna ko wata sifa daga cikin sifofin Allah subhanahu wa ta'ala ko da ka ji sunan ɗaya ne to ka gane cewa kaifiyar ba ɗaya bane Koda Allah subhanahu ta'ala ya ce inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi Allahu, sami'an basira Allah ya sanya dan adam a matsayin mai ji ne ko mai gani ne can kuma Allah ya ce shi ma yana ji yana gani to ka gane cewa jin Allah ba irin naka bane dan kai jinka ya yawaita ya kai kilomita biyu daga inda kake ba za ka iya jin maganganu guda ɗari lokaci ɗaya ka iya tantance su ba Allah subhanahu wa ta'ala kuma yana jin kowa yana jin komai a lokaci ɗaya kuma yana wato ainihin fahimtar duk abin da kowa ya faɗa Saɓanin kai naka jin idan Allah ya ce yana gani kai ma kuma ya sa maka gani ka gane ganin ka wato muƙayyari ne na Allah kuma mutlaƙi ne Allah subhanahu wataala yana ganin komai yana ganin kowa ko ina ka shiga Allah subhanahu wataala yana ganin ka kai kuma ana saka mana ana saka maka wani wato ainihin katanga ko hijabi ka zama mahajubi daga ganin abin da yake bayan wannan hijabi kai ma ka san cewa ko da lafazin ya zo ɗaya kaifiyar ba ɗaya bane to sabanin fa a tijaniya su a tijaniya akan iya ma ɗaukan sufofin Allah gaba ɗaya a siffanta da su a ɗauki sunayen Allah gaba ɗaya a siffanta da su har ma a zama kamar ainihin Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda sun ambata a gurabe ya fi guda uku wanda a gurguje zan kawo guda ɗaya ko guda biyu a cikin jawahir ba'ani bugun darul fikri shafi na wato 183 juzu'i na biyu sun faɗi cewa lokacin da suka zo yin bayani game da wata addu'a da shi shehu yake yi Allahumma alhikni bi nasabihi muhalli shahi sai suka ce muttasifan bi jami'i sifatillahi wa asma'ihi mai siffantuwa da dukkanin sifofin Allah subhanahu ta'ala da dukkanin sunayen Allah subhanahu ta'ala hatta ka annahu ainihu har sai ya zamto kamar ainihin Allah subhanahu ta'ala a wani wuri kuma suka ce lauku shifa an haqiqatil waliyyi la gida da ba za a yaye maka hakikanin waliyi in ji su to da bauta masa za ka yi dalili kuwa bi anna awsafahu min awsafi ilahihi saboda wato siffar shi waliyin daga cikin sufofin ubangijinsa ne kamar yadda suka faɗa cewa li annahu yansalihu min jamil awsafi bashariyati wa yatahalla bil akhlaqil ilahiyyati zahiran wa batinan falau kushifa lil abdi la abada al waliyi wai saboda shi mutum ko kuma shi wannan waliyin zai tube daga dukkanin wani sifa ta ɗan adamtaka ya yi ado da wato ainihin halaye na allantaka da za a yayewa bawa a wannan lokacin da ya bauta ma wannan waliyin saboda ba zai iya tamyizi tsakanin wannan waliyin da Allah subhanahu wa ta'ala ba to haka tun anan abin da malam ya ambata tabbas haka ne mutanen nan mutanen nan ba su san tauhidi ba ko dai da ma'anar sun sani kangarewa ne daga abin da yake na daidai suke ɗora mutanen su akan wato aƙida saɓanin na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ko kuma ba su sani ba ne wanda na farkon shine abin da yake aqrabu ila sawab sai abu na biyu a gurguje a malam ya mana ishara zuwa ga wato 'yan tijaniya daga dalilan da yasa suke dagewa akan tijaniya saboda wasu falaloli da shi tijanin ya ba ma kansa sai suke ganin kamar shi din yana wani matsayi wanda yake ko kusa da wannan matsayin bai kai ba a wani wuri zaka gan shi yana kokarin wuce matsayin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a wani wuri sai ka gan shi yana wuce matsayin annabawa a wani wuri sai ka gan shi ma yana daidaita matsayin shi da Allah subhanahu wa ta'ala wanda kowanne zan kawo misali ɗaya a gurguje a cikin jawahirul ma'ani wanda yake tare da rimahu bugun dalul fikri wato shafi na ɗari uku da goma sha uku shehu tijjani aka ruwaito umarul futi ya ruwaito yana cewa yana cewa wai a abani Allahu fi sab'il masani ma lam yu'tihi lil anbiya cewa wai Allah subhanahu wataala ya bashi a cikin sab'ul masani suratul fatiha abinda bai bai wa annabawa ba shin wannan abin da shehu tijjani ya faɗa ba so yake nuna ma mutanensa cewa ya kai wani daraja wanda yake ya mafi na annabawa ba Allah ya bashi kuma a cikin saba'ul masani abin da bai baiwa annabawa ba menene hikimar faɗin wannan magana sannan a cikin wato rimahu hizbun rahim shi dai jawahirin ma'anin mai haɗe da rimahu shafi na ɗari hudu da hudu shehu tijjani ya yi ishara zuwa ga duk wani waliyi tun daga zamanin annabi adama har zuwa abu kaho to babu wani wanda yake zai kai matsayinsu matsayinsa kai haka zalika ba wani wali da zai sha daga wani teku in ba daga cikin tekunsa ba kuma tun daga busa ƙaho ko kuma tun daga farkon duniya har zuwa ƙarshen ta shin sahabban manzara sassanan ba <clears throat> waliyai ba ne waliyai ne to me yake nufi kenan sayyidina abubakar sai ya sha daga cikin wato tekunsa sayyidina umar ma haka sayyidina abubakar ma haka to kaga wannan kokari yake yi ya haɗa sa? da sahabban mu Allah sun ko kowa ya nuna cewa ya fi su sannan Allah din ma gaba ɗaya subhanahu wata'ala akwai wurin da sai ka kasa bambance shi shehu tijanin da Allah subhanahu wata'ala kamar yadda ya ambata a cikin jawahirul ma'ani bugun darul fikiri shafi na ɗari da hamsin da takwas yake cewa wa mimma akramallahu bihi qutubul aqtab wai daga cikin abin da Allah ya karrama kutubun kutubai an yu'allimahu ilma ma qabla wujudil kauni Allah subhanahu Ta'ala ya sanar da shi wannan kutubun kutuban ilimin tun kafin samuwan duniya wa ma wara da bayan samuwan duniya wa ma la nihayata lahu da kuma ma abin da bai da iyaka don girman Allah duk ɗan tijaniyan da ya zo ya bambanta mana wannan ilimin da na Allah subhanahu wataala ilimin kafin samuwan duniya ilimin bayan samuwan duniya ilimin abin da bai da iyaka kwata-kwata kaga wannan kokari yake ya haɗa kansa da wato ainihin ilimin Allah subhanahu ta'ala wanda irin wannan darajoji da irin wannan falaloli da yake ambata ma kansa cewa shine kutubul aqtab shine gausus sabadani shine kaza shine kaza wannan yakan rudu wasu daga cikin yan dariƙa su kamar shi din wani ne su rika azzama shi su rika girmama shi su rika ganin cewa wato ya kai wani matakin da in ma ya faɗi magana ba su da buƙatar komawa zuwa ga a tabbatar da wannan magana a cikin shari'a ko kuma aka san haka sukan faɗi wata kalma ko wani shahararriyar magana a bakunan su idza sami'tum anni shay'an fazinuhu bi mizan shar'i fa ma wafaqa fa khuduhu wa ma khalafa tukuhu yayin da baraka taba samun wani dan dalika da ya isa ya ɗauko magana ya ce wannan da shehu tijjani ce kaza ba daidai ba ne. sai dai kawai su faɗa a baki da matsayin faɗa amma ba wani ɗan ɗariƙan da yake ɗauko maganar shehu da aka ji ya ce wannan maganar da shehu ya yi bai daidai ba ba sa wannan dalili kuwa shine saboda irin waɗannan abubuwan da aka wato tsoratar da su cewa idan ka karyata shehu hukuma zai same ka cewa man radda a wata waliyin faqad radda a wata nabiyin duk wanda ya maida da'awar wani waliyi to hakika ya maida da'awar wani annabi irin irin narko na azaba da aka ambata cewa masu inkari za a basu kamar da umar futi ya kawo a cikin fasali na shida cewa wato wa min ihil inkari daga cikin munanan abubuwa da za su samu na saboda inkari ga waliyai sai ce annahum muqtafuna atharal yahudu wal mushrikina wal munafiqina cewa masu inkari suna bibiyar diga-digi ne na yahudawa da mushrikai da munafikai suka ce fala shakka wai babu shakka a wajensu annallaha nasiha cewa lalle Allah subhanahu wa ta'ala yu'adhibahum zai musu wa'ancan azaba masu yin inkari bi misli ma aqaba bihi al-yahud wal mushrikina wal munafiqina littisafihim bi sifatil mazkurina saboda wai siffantuwar masu inkarin da irin siffofin mushrikai da munafikai da yahudawa to wai Allah subhanahu wataala zai musu azaba irin yadda ya ma to kaga irin wayannan abubuwan da aka da dan dariga da shi in Allah subhanahu wataala ba wai ya wato so shi da alkhairi bane ya haska masa zuciyarsa ya cire masa wannan mummunar guba da aka sa masa sai ya rika jin wani abu na kaikayi a cikin ransa idan yana so ya bar wancan dariƙan tunda an ce in ka karbi dariƙar tijani duniya to wato ba za ka iya barin ta ba in ko ka batta halaka zai same ka kamar yadda ya ambata wato ainihin cikin jawahir ma'anin shafi na hamsin da shida cewa wai manzon Allah ya gaya masa duk wanda ya karbi wuridinka ya yi wasa da shi ko ya bar shi bari na gaba daya to halat bihil uqubatu wato ukuba ta halatta a gare shi waya atihil halaku sannan kuma halaka zai zo masa so yawanci in suka suna irin kallon waɗannan maganganun sai ga mutum ya kasa bari yayin da kuma shi tijarin ya ce za a iya barin wata ɗari karfa a zo nashi amma shi bai yadda a bar nashi a tafi wata ɗari ba misali duk da kuma wai ya ce wai ya yadda sauran ɗari ma hanya ne wanda yake daidai so wannan da sauran ababe da dama da malam ya karanto mana tabbas dalilai ne da yasa yan ɗariƙa suke wato ainihin ta ke da wannan ɗariƙa saboda haka ya rage gare mu mu izina wayannan abubuwa da malam ya karanto mana an nuna mana ne domin yan uwa yan ɗariƙa wayanda suke son gaskiya su gane cewa fa babu biyayya ga abokin halitta domin sabawa mahalicci babu hatta iyaye wanda Allah subhanahu wa ta'ala saboda nuna karfin haƙƙin su ya haɗa bauta masa da kuma wato biyayya gare su a cikin wato magana guda ɗaya wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana duk da girman haƙƙin iyaye to fa Allah ya ce wa in jahadaka ala an tushrika fi ma laysa laka bihi ilmun Allah ce la tuti'uhuma da kuma wani shehu tijjani wanda bai da wani haƙƙi a kanka babu inda aka kallafa maka bin shehu tijjani an yi musulunci kafin a haife shi za a yi musulunci bayan an haife shi an yi musulunci sanda aka haife shi ba ma da bukatar shi a cikin addini da matsayin cewa dole sai ka masa biyayya saboda haka kai ya kai dan dalika wayannan abubuwan da malam ya lissafo maka ya kawo maka su ne domin ka ji cewa wayannan abubuwan da suke sa ka ka rike dalikan nan to ba abubuwa bane wanda za su kai ka zuwa ga tsira ranar tashar kiyama ka yi haƙuri ka jingine su kama sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ita ce dahir ita ce wa in tuti'uhu tahtadu ita ce wato man yuti'i rasula faqad ata Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya saka wa malam da alkhairi ya kara wa malam lafiya ko kuma ya tsare mu ya kiyashe mu daga fadawa waɗannan mummunan akidu ya kara mana mm. fahimtar abin da maluma suke karanta mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh malam Allah ya saka da alkhairi eh, um, Dr. Eh, Idris Ilyas Idris Allah ya saka da alkhairu. Malam eh, Malam Kakisu ya yi magana Malam eh, Idris Ilyas Idris kuma ya yi nasa ban sani ba hmm. kana da wani karin bayani akan maganganunsu shi mu mutane dama wato dama duk maganganun da suke yi dai suna yin magana akan abin da ya shahi wannan gaba ta cewa mabiya wannan ɗariƙa ta tijjaniya ba su da ilimi na tauhidi wanda yake mun sani cewa ahammu shai abu muhimmi ga mutum ga rayuwarsa shine ya zamanto yana akan tauhidi wanda yake su suna kokarin raba mabiyansu da ainihin watan tauhidi akwai wanda ya zo yana wa'azi a nan kusa ga unguwanmu yana wa'azi wato yana son ya tabbatar da cewa wai Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu guda ne wai sai kawo ayan nan inda Allah ke cewa Allahu wa rasuluhu a haqqu an yurduhu in kanu mu'minina Allah ce Allahu Allah wa rasuluhu da manzonsa a haƙo shi Allah shi ne mafi cancanta an yi ruduhu a yardar da shi bi ma'ana ka yi abun da zai sa Allah ya yarda da kai Allah ce in kanu mumini da idan sun zan muminai wai ce wadda Allah bai ce a haƙƙo an yi ruduhu ma ba aka yi ifradin da miri wai shi ke nuna cewa Allah da manzon Allah abu guda ne ba bambanci tsakanin Allah da manzon Allah saboda an yi ifradin da miri alhali kuwa abinda Allah subhanahu wataala ke nuhi shine an yurduhu a yardar da shi domin Allah subhanahu wataala ainihin wato shi duk abin da ka yi ma manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ka yi ma da'a man ir rasul faqad ata Allah in kai ma manzo sallallahu alaihi wasallam da'a Allah subhanahu wataala yi ma da'a eh, saboda haka ibada da ka yi duk abin da za ka yi ka yi kokari ibada ne ka yarda da Allah yadda Allah subhanahu wataala zai yarda da kai domin shi yana ganin ka yana sanar da kai ya san a duk abin da ake ciki ifradin da damiri a nan baya nuna cewa Allah da manzon sallallahu alaihi wasallam abu guda ne cewa duk ba bambanci tsakanin Allah da manzonsa ka san kuma har suke cewa ainihin annabi sallallahu alaihi wasallam shine hoto na Allah kamar Allah ne ya tsaya ga madubi annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana to duk wanda ya mutu akan wannan akida da wanda ya mutu yana ganin cewa annabi Isa dan Allah ne ba bambanci tsakanin su wanda ke ganin annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah abu guda ne ba bambanci da wanda ke ganin annabi isa shi ma Allah ne ko dan Allah ne ba bambanci tsakanin waɗannan dukkanin sun kafirta Allah sallallahu alaihi Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi annabi sallallahu alaihi wasallama bawa ne na Allah subhanallazi asra bi abdihi ah, wa annahu lamma qama abdullahi ko ina za ga cewa an ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam bawa ne na Allah in ka zo ma kana ce ashhadu an la ilaha illallah ka da ba abin bauta da gaskiya sai Allah wa anna muhammadan abduhu ba annabi muhammadu bawa ne na Allah saboda haka Allah shine abin bauta ba a bauta ma kowa sai Allah annabi kuma bawa ne saboda haka idan ka ɗauki cewa Allah da annabi duk abu guda ne kamar kenan duk ana iya bauta musu ka kafirta ka hita daga cikin addinin musulunci saboda haka wannan gaba na abin da ya shahi tauhidi yana daga cikin abin da yasa suke bin tujani cewa ba su da tauhidi ana ƙoƙarin kuma raba su da tauhidi ana ƙoƙarin aza su akan akidu na kafirci amma duk bayanan da ake yi musu kamar dai waɗanda ainihin waton Allah su kamar dai waɗanda ainihin waton ba su da rabo a wurin Allah subhanahu wataala domin in ka samu matsala wajen tauhidi to ka sani cewa ainihin wato kana da matsala mai girma lahira wanda yake ba za ka shiga aljanna ba innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljannata inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah na cewa inna matawbatu ala Allah lil ladzina ya'maluna su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qaribin fa ulaika yatubu Allahu alaihim wa kana Allahu aliman hakima وليست التوبة hadara يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما duk wanda ya mutu yana kafiri to Allah ya tanada masa azaba mai radadi in mutum ya mutu yana kafiri to kuma waɗannan aƙidu da waɗannan mutane su suke son tabbatar da aƙidu ne na kafirci aƙidu ne na zindiƙanci aqidu ne na ainihin shirka da Allah subhanahu wata'ala to saboda haka idan mutum ya samu matsala ga tauhidi to ya sani cewa ya samu matsala duniya da lahira duk wani abu da ya ga ya samu ga rayuwar duniya istidraji ne azabar Allah ke jiransa da ya mutu sai azabar Allah wannan shi yasa ainihin waton zaka same su ainihin waton ba su bayar da muhimmanci ga abin da ya shafi tauhidi in ma ka zo kana bayani akan tauhidi sai su ainihin su ninka zuwa suna suka ga ahlus sunna cewa ahlus suna sun tauhidi kashi uku alhali ko yin kashi kashi din nan don a fahimci kowane gaba daga cikin gabobin tauhidi shi yasa malamai suka yi bayani akan waɗannan kashi kashi na tauhidi muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya tabbatar da mu akan tauhidin sa kadai tashi da bauta Allah subhanahu ta'ala ya muna kariya daga ainihin watan shirka da shi ko kuma kafirce masa na'am Sheikh muna godiya Allah ya saka da alkhairi Allah ya biya gaba guda uku shi mu da sa'ayi. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Malam Muhammad. Malam Kwala sunanka daga na ke kiran. Sunana Musbahu daga nan Makkatul Mukarrama. Allah ya kiyaye ka mutanen mamlaka. Muna jin ku. To, masha Allah da fatan dai kuna cikin ƙoshin lafiya gaba ɗayan ku da kai da babban malamin. Alhamdulillah, alhamdulillah. malam Allah saka da alkhairi Allah ubangiji ya biya ka da gidan aljanna Allah ubangiji kuma ya Allah malam amin malam isbahu amin ya Allah malam isbahu Allah saka mu da alkhairi Allah ubangiji ka Allah kara da ka akan wannan aiki da ka fara ubangiji Allah ya taimake ka ya sa wannan ita ce hanyar ka ta shiga aljanna amin ya Allah amin ya Allah Masha Allah, Malam Muhammad da fatan kai ma kana cikin koshin lafiya da wannan namijin kokari da kake yi. Alhamdulillah muna godiya. Allah ta kama da alkhairi da lokacin ka da ka bayar na wannan tsayuwa akan wannan aiki ko sai ma Allah biya ka kuma waɗanda karatun don su kuma Allah ubangiji ya ƙara fahimtar da su su fahimci gaskiya ake gaya musu ba ana so bane dan a bata musu rai ko dan a ci mutuncin su a'a dan a gaya a gaya musu sakon da ya zo daga Allah wanda Allah ya sa yake da rabon zai fahimta ya fahimta wanda kuma Allah bai yi ba da rabon zai fahimta to kuma na al'amari ne na yana hannun Allah yi hakuri su saurari karatu su ji mai malam ya ce ba malam yana faɗin son su ce shi ba ne fatan mu dai a fahimta eh, kuma yan uwanmu kuma halin sunna ba mu taimaki malam da addu'a mu taimaka wa malamanmu da addu'a akan faɗakar da mu da suke yi Allah ubangiji ya tsare mana su Allah ubangiji ya kare mana su kuma ubangiji Allah ya ba su lokacin da za su zo su fahimtar da mu addini Amin ya Allah. Wannan shine abin da zan dan faɗa Malam Muhammad Allah saka kan gudar kare. Malam Muhammad akwai sako da nake so in baka. Ba ba hmm. masala. Ka bayar. Sako na na farko kaga da Malam Kaki su. Da da Malam da Malam Idris Ilyas Idris. Na'am. Gaskiya Malam Muhammad in suka zo muna samun wani karatu ƙari akan karatun Malam. Na'am. kamar wani karatu ne suke zauwa su yi sabo ƙari akan karatun da malam yayi saboda gaskiya muna buƙatar karatun sosai yadda ya kamata a bar su su yi mana karatu malam a yi haƙuri gaskiya wani mutanen biyun sun zo ko a yi a bar su yaya ka zo ka muna tunda to wanga ya kawo dama ma muna sanarwa muna neman wanda zai taimaka muna wurin me shi ya zo ya zauna kan kujera nan ga yauwa shi sa muna wanda wanda wanda ke da interest ko wanda ke da shawon yin wanga tsakanin shi da Allah zai yi muna magana domin gaskiya muna neman taimako waɗanda za su zama wato eh. moderators ko representative ka san ku ku iya magana ne amma an ce ku zo ku yi aikin nan she ku fara jin kafa ah, malam Muhammad gaskiya wannan aikin na aiki ne mun sani gaskiya tsakani da Allah wallahi aiki ne wanda yake gaskiya ba kowa bane zai iya ji kuma Allah ubangiji ne ya sa abin a hannu. kuma ku daure tunda gaskiya kamar irin su irin karatu irin na malam wani yana da karatu irin na malam amma ba zai ba zan waye karatu irin na malam to kenan kaga abin kawai Allah ne ya sa shi a hannun malam iko Allah gaskiya to kowa yana da lokacin da zai zo irin wannan nakon amma Allah ya sa shi a hannun ku dan sabi musan ba al'amarin Allah me yasa ya sa a hannun ku Allah shi kadai ba kai sani to Allah ya sa ya zama alkhairi abin da Allah yawa kuma gaskiya ne kuna in akwai wanda zai zo ya taimaka gaskiya abu ne mai kyau wanda zai taimaka muku Yawwa, wanda ke da interest kuma sanarwa ta ta biyu kaji ai kaji sanarwa ta ta biyu sai ka ji sai in read ma ka ji ga wata na tambaya wai nawa za biya A'a. Ah. <laughs> Allah ne ya kuma fauzi fauziya ke nan wai nawa za biya Malam Malam Muhammadu kuma ai bakin kuma ake kuma kuna neman lada ne a wurin Allah. Duk wanda zai so ya zauna ya nemi ladan shi a wurin Allah. Haka. To kaga an fara neman To ga mutane na tambaya nawa ni biyan nan kan comment. Malam malam malam Muhammad. Malam da yake tsawa yake karatu nawa ake biyan shi. To ba kai da kake zawa ka zauna da malam nawa ake biyan ka. Ko data babu wanda ke sai data. Yawwa. Kuma malam magana ta ta biyu. Na'am. Gaskiya an ce za a sa lambar akawun ban sani ba ko an sa ban sani ba irin wanda za a ringa turawa wanda ko almajirai ake ake sayawa abinci kaga dai zai kara mana zai kara mana wani abu a gurin Allah Allah tabaraka ta'ala zai kara taimakon mu da wannan gidan gidan wannan kin naka mai albarka insha Allah muna tattauna an ce da lambar account mun tattauna lambar account din nan shi kuma mun tattauna sai ka ji malam mun tattauna dangane da batun account na Isha muna cikin dai sare-sare yadda za mu yi amma mun dace cewa duk wanda ke da wani taimako ga wani malam zai yi muna magana ko ya ba mu mu ba malam malamin da yake son a bayar ko kuwa wato mu kuma hada shi da malami zan dai wani taimako haka na zuwa amma yawan mun fi son a ba mu mu ba malamin wannan yafi na yawa na shi sa amma yanzu mu ba mu zo da mu ba amma insha Allah muna shirye-shirye yadda za yadda za a yi zaman mu na gaba insha Allah za mu kawo maganan. To malam me shawarar da wannan ya kawo wannan dan wajen Adama wannan wane ne Abubakar ke kowaye wanda yake dokowa daga wajen Adama. Dangane da mi. Dangane da akawun din da za a yi wannan akawun ne kasu na Isha FM. Ko dubu ɗaya ke turawa ko dubu biyu ake turawa kenan za a haɗa kuɗin in ma malaman za a yi a ɗan wa wani abu. In ma wani abu almajirai za a yi in ma dai wani abu da za a yi wanda dai mu muna son ya kasance a ce ita isha fkmk tana da wani akawun nasa da ake dan zuba wani abu wanda za a ringa yin wani abu shi na shi na farin nan zan maimaita kuma mun zauna minti mun zauna mun tattauna dangane da wannan muna cikin kokari kuma muna kokari yadda za a yi abin ya kasance da sunan isha fm ne in za ka tura isha fm ne shi yasa yanzu haka dai abin da muke shi ne wanda ke da sha'awan taimaka ma wani malam wani malami data ni wani abu ne zai yi magana da mu amma muna za mu fito da akauntun mu hasa da sunan mu kuma na fitowa ka san ba karamin aiki ba ba yanda ba sauki ba kamar yanda kake fadin nan malam <laughs> ba sauki ba yawwa ka san accounting eh, personal wato idan karan kanka za ka yi wannan sunan wannan daban amma za ka yi da jami'iyya ni ko wani ba hakan ga ko majmuwa irin hakan gani wani wani aiki kuma daban ba yadda kake tsammanin na ban malam amma muna kokari insha Allah to masha Allah masha Allah muna muna ta jama'a waɗanda ke da shawa wa khasatan sai dita wasu za su su doki alkawali wasu kuma za su su bada nasu gudunmuwa ah, wato malumman da ke zuwa za ka ka bayar ka nuna malamin masa data ko kuwa a ah, tura masa wannan sakonka ko dala daya dala biyu na ba wa ciki kun su Allah ba matsala insha Allah malama muna godiya sosai Allah ya saka da Allah ya saka na gode kwarai jama'a muna sanar da ku wanda duk wanda ke neman wato muna ba wai na neman mu muna neman wanda zai zauna kan kujera na da ni da shi da Malam Abu Jafar mu ta tafiya da lamarin insha Allah amma muna neman sa gaggawa insha Allah amma masu tambayar nawa za a biyan in ka shiga kabarin ka ka ga sakamako biyan na kabari yawwa ba wani magana muna godiya malam misba Allah ya saka da alkhairi muna da wani kwala kuma assalamu alaikum wa alaikum assalam malam muhammad malam kwala sunan ka daga na ke kiran na abubakar abdullahi ina kiran ka daga nan kaduna najeriya malam abubakar muna sauraron ka za mu duba mu da saya To, Ubangiji Allah ya saka muku da alkhairi, Allah ya taimaki wannan babban gida namu don jami'a ne, jami'a ishayi ba jami'a ne wannan ba maganar abu jami'a kenan. Eh, wannan jami'a ce, makaranta ce jami'a, Malam Muhammad. Eh, don haka muna kullum muna roƙon Ubangiji Allah ya taimake su, Allah ya ƙara ɗaukaka wannan gidan kafa taka mai mm. albarka na Isha FM. Eh, sarki haƙuri wato malam muhammad ai kujerar nan taka da kake gani kafin a sa yanzu ka duba jiya har tausaya maka ne wallahi tallahi <laughs> na tausaya ma ne kwarai da gaske wallahi jiya za mu awa shida wallahi tallahi malam wannan abu wannan abu malam muhammad ka yi haƙuri da wannan abu Allah ya san menene dalilin da ya kawo ka gurin nan sai dai mu yi muku addu'a ubangiji Allah ya saka da alkhairi wayannan manyan manyan malamai da kake ka mana kamar yadda kullun kake ka mana wannan babban malami namu mu dattijan arziki to wallahi irinsu irinsu da kake ka ubangiji sai dai Allah ya saka da alkhairi wato akwai abubuwa dama wanda mutum ba zai taba sanin shi ba in banda Allah ya kawo wannan kafafe gashi yanzu duniya ce take jin jama'a malama ka duba ka gani duk inda aka zai yanzu duk karatun da aka yi duk ran da aka yi karatu duk ran da wani malami ya shigo sai kaga an kaga mutane Allah ya sa sun fahimci wannan abu duk ran da Allah ya sa to kaga wannan kujera wannan inda an san ma menene ma eh, abin da Allah zai ba mutum ai ba ma maganar maganar kuɗi ba ne ai wannan kuɗi ba zai yi ma amfani a nan ba sai dai kawai Allah ya saka muku da alkhairi ubangiji Allah ya jagora kuma ina yi wa ah, babanmu Eh, malam barka da zuwa ubangiji Allah ya saka masa da alkhairi ya ci gaba da wannan al'amari a ci gaba sosai malam karatu ana ganewa yana zuwa duk wani masu zagin masu sun fara dawa sun gane sun tabbatar wannan abun to fa duk dai sai dai su kama kaman su to kuma dama nan mu gidan hujja ne jami'a ce ta hujja saboda haka ina wa malam ina wa malam fatan alkhairi bai Allah ya saka da alkhairi malam Muhammad malaman wato jiya ni har tausaya maka ne don ma Allah ya sa mala alkadawi wuye maka allura ta taso ka da kai don kai ba na ga kai karba allura su jiya lai ka karba allura amma na ga abin da Allah ka samu sauki ko <laughs> to sannu <laughs> to malama Ahmad barin barku a tashi lafiya malama Ahmad Allah ya saka da alkhairi Allah ya yi mana jama'a ku ya kuri mu duba mu dasa ayyana <coughs> Insha Allah, kamar masu tambayi na ji a ajiya a nasara Aliyu ta ce ba wani biyan da za a yi babu wani wai ba biyan kowa da kudi sakamako na wajen Allah gaskiya ne Allah ya saka miki da alkhairi shi yasa duk wanda ke da shawon yin wanga tsakaninsa da Allah muna gayyatan wanda ke da shi wanda ke da wato shawon yin zauna kan kujera nan ga ko kuwa yin wani abu kaman irin haka muna gayyatan uh, eh, mai shi amma ka sani ba zuwan ka sa in ka zo yasa za ka yi ba shi mu maka wasu tambayoyi sa'ilin na mu neme kuma eh, wato mu gane matsayin ka sa muna sanar da jama'a duk wanda ke shawar irin irin haka tsakanin shi da Allah muna gayyatan shi ya zo mu yi aiki tare Allah ya saka musu da alkhairi Sheikh ba da bata lokaci ba muna maka godiya da fata alkhairi da irin ah, kokarin da ake yin da mu Allah ya biya da arjanna Allah ya fara ikhlasi ya kuma za mu faru kan mu rage insha Allah Sheikh mun ba ka yi magana cikin lokaci kadan kalma ko kadai na haka she addu'a mu dasa aya insha Allah amma gabanin Sheikh kai magana kamar wani kwala na bar shi kan kai hakuri shi so mu ji sa shi mu dasa aya kan wanga kola salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah malam muhammad na malam kola malam last kola sunan ka daga nake kira na na abubakar sadiq daga new york ke kira yawwa malam abubakar sadiq mutanen new york allah ya saka muku da alkhairi Amin, amin, amin, amin. ko da ko da wanda zai kama zai kama makan ko da wani irin abin na akida ne ba ka da damuwa ko wallahi ku za kun gan ko mun ce ke dai zo mu mu yi maka interview kaka damu ban ga ba magana ai sai ke so ka san ka san sun so ma chakula cakula Ah ka san akwai wani watakila mai shidan shiya ne wani wani ko da watakila kaka damu mu mu yi qur'ani mu ne baka hausan da nayi ba nace idan ka zo eh. ka da zaka yi aiki da mu akwai tambayoyin da zamu yi mu aikin mu ne don Allah ke dai ka zo ka yi wani ne a ne ni ka san shehu na banyan bar maganan shehu in ce koyaushe zan yi ta bi da maganganun ku kaga kun zo kuma ku samu damuwa kaka damu kaka damu ai ka ke dai bari wannan aiki ka bar mana mu mu yi wannan aiki mu me shi zo ai ni ma dan ke zo ne shekaran gaba ga halara ta girgiza ba to shi kenan malama kun duba mu gani dai magana da shi annai na in suka bani dama to Eh, zan yi magana da kai. Ka zo mu maka interview, mu musu interview sun yi ni. Muna nema halara ta girgiza daga yi shefin. To shi kenan. Allah ta ka da alheri. Malam Allah Allah biya da aljanna aikin da ake yi. Amin ya Allah. Amin ya Yawwa, assalamu alaikum. Muna godiya Allah ya taka da alkhairi. Ya ji. Shek, muna ji kai maganan ka na karshe. Masha Allah wasiyar da muke yi dai kowane lokaci dai muna yin wasiya ne zuwa ga al'umma cewa muna kira zuwa ga ayi riko da littafin Allah da sunnan manzo Annabi sallallahu alaihi wasallam bisa fahimtar magabata wannan ita ce hanya ta tsira Allah subhanahu wataala yana cewa wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili dhalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun Allah ce wa anna hadha lalle wannan sirat ita ce hanya ta mustaqima hanya madaidaiciya Allah ce fattabi'uhu kubita hanyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kai akanta na tauhidi kadai ta Allah da bauta da shari'a da annabi sallallahu alaihi wasallam zo da shi da horin Allah Allah ce wala tattabi'u subula kar ku bi an hanyoyi duk wata hanya da za a jingina zuwa ga wani mutum wanda yake ya saba ma abinda da manzo sallallahu alaihi wasallam zo da shi da wurin Allah Allah ce kada a bi wannan hanyar wala tattabi usbul Allah ce fa tafarraqu bikum an sabili za su raba ku da hanya ta waɗannan aƙidu da muke bayani da ke ga ɗariƙar tijaniya waɗannan aƙidu da ka ta waɗannan aƙidu ga zuciyarka to ka sani cewa kai an raba ka da addinin musulunci ga abin da Allah ya faɗa ƙarara in kuka bi an hanyoyi fa tafarraqu bikum an sabili za su raba ku da hanya ta sai Allah ce zalikum wasakum bi wannan shine Allah ya muku wasiya da shi la'allakum tattakun watakila za ku yi takwa ku ji tsoron Allah subhanahu wataala to da nan za mu dakatar da karatunmu na yau abin muka faɗa akan muwafaka Allah ya ba bamu ladarsa wanda muka faɗa kan kuskure Allah ya karkare mu shi a cikin zakata Allah ya taimake mu taimake addinin sa subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik na'am sheik amin Allah ya saka khairi Allah ya kara ku